amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya mai kowa mai komai cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwa ma wannan lokaci mai tarin albarka muna roƙon Allah maɗaukaki ya karɓi kyawawan ayyukan mu sakuran mu Allah ka yafe mana Allah ka bani ikon ganin gaskiya da aiki da ita Allah kuma ka nuna mana ikon ganin ƙarya da gujewa ƙarya. A gurguje ‘yan uwa kamar yadda sanarwa ya gabata ɗazu, na yi bayani dangane da karatun nan da zan gabatar a yau bayan sallar magriba kuma gashi yanzu Allah mai kowa mai komai ya kamu wannan lokaci. Da Allah a taya ni shiyari. Idan ba ku manta ba ‘yan uwa kwanakin baya na yi wani gyara kuma gyaran ya kai inda nake so ya kai sai dai kuma an bi ta gefe an fito an ƙara zuwa da wani abu wanda shi ma zan ba da amsa kuma na san amsar za ta kai wato akwai wani abas sadauki eh abas sadauki wanda kake kano ka san da na san ka duk ɓoye-ɓoyenka da kuma nuna mabiya kai baka san alkanawi ba ka riga ka yi gaba gaba da gaba da alkanu da ka ji ba daɗi sai kuma ka koma gefe kana nuna ai kai baka san wani alkanawi ba to na san sako yana kai ma kuma na fahimci yana kai ma dan kana fitowa kana magana kun san ya yi bayani kwanaki cewa wai wai yana so da tarabi rijiyar lemo ya fito su tattauna da shi wannan ba komai ba ne in kana da abin da za a tattauna da kai kuma ka kai wallahi na san malam zai iya cewa ka zo a zauna amma gaskiya sai dai kafin ka kai zuwa gare su akwai matattakala su alkanawi ma ba ka isa ka wuce su ba ballantana ka ɗara na gaban su alkanawi ka kai zuwa ga dattara rijiyar lemo mu karan kanmu a wajen mu kai jahili ne sannan a wajen na ƙasa da mu kai kan karan kanka jahili ne kai ka ga ballantana ma a je na sama da mu ka fito kai wata magana ka ce saboda shi da tarabi rijiyar lemo ka yi magana ya sa baki da aka yanzu ka fito wato ya fito ku zauna da shi to in dai don yin magana ne a sa baki kamata ya shatima almiskin ya fito mu zauna saboda ni ba ma sa baki ba shatima almiskin zuwa ya ya zauna halka guda alkanawi yake wa raddi saboda an mun tambaya kan istikhara na yi bayani sai ya koma ya hadda zagina a wajen haka har ta kai da za a zauna mun gare ya gudu saboda yana tsoro to babu matsala daga can ma za mu ringa har goma eh kana daga can muna daga nan eh za ka ringa jin sakon mu To, Dr. Rabiu Rijiyar Lemo ya ce baka gane ba, kuma ni ma na yi karatu a nan na ce baka gane ba. Bayan da ka yi surutun a gidanka sai ka ƙara fitowa, ka ƙara haskaka kanka. Cewa dai har yanzu kana jira Dr. Rabiu Rijiyar Lemo ya fito. To, babu matsala, zan ƙara haskaka wa jama'a kowaye kai kamar yadda na haskaka a can a baya. Wannan shi ne abin da zan yi, hakan ma zan ƙara yi a yanzu. To, farko zan fara danna shi ya fara faɗin abin da zai faɗi ku yi haƙuri da Allah. Kaga nan da ka gani ina da kwamfuta ta a gefe kuma ga littafin da zan karanta a nan. Ka gan shi majmu'ul fatawa. Eh, kuma ga shi ina da shi a cikin kwamfuta sai na zaɓa na darje. In na ga dama na karanta na nan, in na ga dama na karanta na nan. Allah maɗaukakin sarki ka azurta mu. Eh alhamdulillah abubuwa suna tafiya yadda ake so bai ina ga dama na karanta wannan ina ga dama na karanta na cikin kwamfuta to kayi zantuka akan wannan zama da kuka yi da kai da waɗansu hatta kai ka kana magana cewa ibn taimiyya ya yadda da aƙidar kowa Allah ka ce ya yadda da shi na ilimin na kowa Allah ka ce Ibn Taymiyyah ya yarda da shi lokacin da na ci gyaran ka anan inda ka ɗauko cewa Ibn Taymiyyah ya ce wanda bai yarda da ilimin batini ba ya fi Yahudi da Nasara sharri a wannan zaman na gyara ma ba Ibn Taymiyyah ne ya faɗi ba za in fara danna ka ka fara faɗi na fi jin daɗi fahimta ba na ɗauko alfurkan ƙwarai kuwa na ɗauko a lokacin na karanta na karanta kure da ibn Jami'a ya kafirta wanda ya ce bai da ilimin hakika ba bari ma ibn Jami'a ya ce wanda bai da ilimin hakika ba ma ya fi yahudu da nasara wanda suka ce sun yi imani da ko kuma ya kama da yahudu da nasara bari ma dai ya ma fi su wanda suka yarda da shashin littafi suka bar shashin littafi sau da haka sai ya ce ban fahimta ba shi rabi'u rijiyar lemu saboda ni nake karantawa to farko da yake wani bai ji wancan ba inda ne ma gyara ga wadanda kake magana wannan shine al-furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان من شيخ الإسلام ابن تيمية ga kuma wajen da ka karanto kace wai ibn Taimiyya ya ce duk wanda bai yadda da ilimin haƙiƙa ba ya fi Yahudu da nasara sharri karamai mai tashi na a lokacin na karanta na karanta hmm. da ibn taymiya wanda ya ce bai ba bari ma ibn taymiya ya ce wanda bai yi da ilimin hakika ba ma ya fi yahudu da nasara wanda suka ce sun yi imani da ko kuma ya yi kama da yahudu da nasara bari ma dai ya ma fi su wanda suka yadda da shashin littafi suka bar shashin littafi sau da ga wajen wato karatun ka ɗauka daga tsakiya ibn taymiya ba shi ya faɗi wannan magana ba kuma baka fahimci abin da ibn taymiya yake faɗi ba na ga ina ganin ku haka a waɗansu gurare kuna karantu wajen wallahi jahilai ne mu haƙuri na ce mutum jahili ne ba na cewa haka sai na ka jahilcin nasa na ji ku kuna karantu wannan wajen a gurare da yawa to ga shi ni zan ƙara maimaitawa Ibn taymiya yana magana ne kamar yadda yake cikin wannan littafin alfurkan, furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan fasali ya yi guda yace faslun al al'ambiya wa afdalul Ya ce fasali da zai bayani a kan cewa annabawa su ne mafiya su suka fi cikin waliyan Allah annabawa sun fi cikin waliyan Allah annabawa sun fi ya kawo ayoyin hadisai wato ya kawo ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan babu da ya zo ga wayan. sai yake bayanin akan waɗanda suke da aƙidar cewa annabi walihi ya fi annabi waɗanda suke cewa ai saboda mai walihi ya fi annabi saboda shi ai annabi da ilimin shari'a yake amfani shi kuma walihi ilimin haƙiƙa yake amfani da shi da haka akwai haƙiƙa akwai shari'a da haka shi walihi iliminsa yake karɓa daga Allah duk mun yi bayani a can da ya zo ibn taymiya ni na mai shari ne cikin shafi na casa'in da hudu ya ce wa man da'a anna min al-awliyai alladhina balaghatuhum risalatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama man tariqun ila hata! la yahtaju fihi ila muhammadin fa hadha kafirun mulhid ibn ya yace wa mani da'a duk wanda yayi da'awa anna minal al cewa daga cikin waliyai allazina balagatuhum risalatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda saƙon manzan Allah ya riske su duk wanda ya yi da'awa akwai waɗansu daga cikin waliyai waɗanda saƙon manzan Allah ya riske su akwai mallahu tariqun akwai wanda yake da wata hanya ilallahi zuwa ga Allah wato yana da shortcut kenan la ya hataju fihi da baya buƙatuwa cikin wannan hanyar ila Muhammadin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ibn taymiya yace fa hadha kafirun mulhid wannan kafiri ne mulhidi duk wanda yace daga cikin waliyai kaga yayi da awa wamanin da'a ne asalin karatun wamanin da'a anna min al-awliya'i alladhina balaghatuhum risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam man lahu tariqun ila Allah la ila Muhammadin duk wanda yayi da'awa wa man da'a nan duk wanda yayi da'awa wani daga cikin waliyai yana da hanya shortcut kenan zuwa ga Allah wanda baya buƙatar manzon Allah cikin wannan hanyar sai ce fa huwa kafiru wannan shi kafiri mulhid mulhidi ne sai ya ce wa iza ƙala wane ne ƙala ɗin ai allazi ai allazi da'a can farkon karatun wa mani da'a sai ce wa iza ƙala kaga akwai bamiri mustatir ko da ba a ambace shi ba ai wa iza ƙala idan kuma ya ce shiwa shi wanda aka yi bayani a baya wanda ya ce waliyai suna da wata hanya zuwa ga Allah ba sa buƙatar manzan Allah ɗin a ciki shi ɗin da shi ne wai ƙara idan kuma ya ce ana muhtajun ila muhammadin ni ina buƙatar annabi Muhammadin ne fi ilmin zahiri cikin ilimin zahiri duna ilmin batini banda ilimin batini wato ilimin zahiri ne nake da buƙatar manzan Allah ilimin batini shi kuma ba na buƙatan manzan Allah in ya ce haka wa wanda ne ya yi da'awa cewa akwai wa'insu waliyai da suke da shakot, ba sa buƙatan manzan Allah suke zuwa gurin Allah sai ya ce au fi ilmi shari'ati ko ya ce yana buƙatan manzan Allah cikin ilimin shari'a duna ilmin hakikati banda ilimin haƙiƙa ilimin haƙiƙa baya buƙatan manzan Allah ya ce to duk wanda ya yi haka ya ce fa huwa sharrun minal yahudi wan nasara shi ya fi Yahudu da Nasara sharri, alladina ƙalu waɗanda suka ce, Inna Muhammadan rasulun ilal ummiyina, lalle annabi Muhammadu manzo ne zuwa ga ummiyai, duna ahalil kitabi banda ahalil kitabi, wayanda ba a ba su littafi ba ba sa karatu ba sa rubutu su aka tura manzan Allah. Ahalil kitabu kuma a'a ba sa bukatan manzan Allah ba manzan su bane. sai ce fa inna ha'ula'i amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'd yace lalle wayannan sun yi imani da shashi na wayansu manzanni sun kafirce wa shashi sai ya ce fa kanu kuffaran bi zalika sai suka zamanto kafirai da haka wato ibnu taymiya yana cewa wanda yace shi yana bukatuwa zuwa ga manzan Allah yana da wani ilimi na shari'a da na hakika a wajensa ko yana da wa'insu ko akwai wa'insu waliyai da suke da shortcut ba sa buƙatar manzan Allah ko yana da ilimin zahiri da ilimin batini ilimin zahirin ne yake buƙatar manzan Allah na, na batini baya buƙatarsa ko a'a yana da ilimin shari'a yana da ilimin haƙiƙa a cikin ilimin shari'a ne yake buƙatar manzan Allah amma ilimin haƙiƙa baya buƙatar manzan Allah in mutum ya ce haka <laughs> sai ya ce to wannan daidai yake da ahlul kitabi yahudi da nasara ya ma fi su yace ya fi su sharri waɗanda suka yi imani da wani ɓangare na manzanni suka kafircewa wani ɓangare na manzanni har suke cewa ai ba su imani da manzan Allah ba saboda ba manzan su bane manzan ummiyai ne to sai yace fakanu kuffaran bizalika sai yace wa kazalika hakan nan ma yace hada alladhi yaqulu wannan wanda yake faɗi inna muhammadan lalle annabi Muhammadu bu'isa an turo shi ne bi ilmi zahiri da ilimin wannan zahiri duna ilmi batini banda ilimin batini yace amana bi ba'di ma ja'a bihi wa kafara bi ba'd fa huwa kafir da haka to wannan ma sai ce wa kazalika hakan nan hadha allazi yaqulu shi wannan wanda yake cewa ibnu Timiya ba shi ya faɗi ba ibnu taymiya ba shi ya faɗi ba da haka wannan magana baka fahimta ba baka fahimta ba a can a gaba yayi bayanin ma shi idan an ce ilimin batsinin ma abin da ake nufi shine abin da ya shafi zuciya na takawa da tsoron Allah da ikhlasi da kaza amma mu ba mu da wani ilimin zahiri da batsini a wajen ku ne da haka wannan nayi ma bayani a can sai kuma nan zan ƙara dannawa don haka wannan baka fahimta ba baka fahimta ba mun yi bayani a wancan karatun namu to da ka je gaba sai ka ce wai ibnu taymiya ilimin nan na kowa Allah ya yarda da shi wannan shine shimfiɗa ka da ka fara yi cewa ibnu taymiya ya yarda da wannan ilimin na kowa Allah ɗin ma eh amma baka faɗi gurin da ya yarda da shi ba sai kuma a gaba da ka je wani waje kana surutu sai ka ɗan haska jahilcinka eh dan jahilcin ka ka haska zan ɗauko majmu'ul fatawa na karanta Allah ko shehu ya zo sai ya koya in dai irin wannan fahimtar ka ya bani eh babu zagi ba wannan amma zan biya masa shi yasa to za ka ƙara samun ka ah, sai ya ce ban fahimta ba hmm. shi rabi'u rijiyar lemu saboda ni nake karantawa hmm. ya saurari mukabalar da aka hmm. ya ce ban fahimta ba sai ya ɗauko wani guri a majmu'ul fatawa na ibn taymiya sau da haka sai ya ɗauko sai ya karanta wanda ya faɗi shafi da komai ya karanta ya ce wannan shine ilimin baɗini wanda ibn taymiya ya da shi wanda ba wannan ba ibn taymiya bai yarda da shi hmm. to nan ita ce gaba da ka ce ban fahimci ilimin baɗini gurin ibn taymiya ta ba ban fahimta ba hmm. to da haka ina gayyata ka fito ka nuna wa duniya ban fahimta ba hmm. mu zo mu tattauna ilimin da kake inkari na ilimin baɗini zan gaya maka ibn taymiya ya yarda da shi ba shi ne mutum ya ce shi ne Allah ba haka ka faɗa ka ce wai wannan shi ne suke faɗa shi ne ilimin da ibnu taymiya da shi to wannan din ibnu taymiya da shi amma ka fito kunji ya ce ibnu taymiya ya yarda da shi ilimin batini ne ka ce kowa Allah ko ka ce mutum Allah ya ce shi ɗin ma ibnu taymiya ya yarda da shi zai kuma faɗi inda yake zaton akwai wannan ilimin zan kuma ɗauko na karanta nan shimfiɗa ya fara ilimin kowa Allah din ilimin ibn taymiya ta hmm. ban fahimta ba to da haka ina gayyata ka fito hmm. ka nuna wa duniya ban fahimta ba mu zo mu tattauna ilimin da kake inkari na ilimin ba ni zan gaya maka ibn ta ya yarda da shi hmm. ba shi ne mutum ya ce shi ne Allah ba haka ka faɗa ka ce wai wannan shi ne suke faɗa shi ne ilimin da ibn ta ya yarda da shi to wannan din ibn ta ya yarda da shi amma ka fito kawai a zuwa tattauna to wallahi ƙarya kake wa ibn taymiya kai ha eh, kai ha wallahi ƙarya kai masa to ya dan haska wajen da yake zaton cewa akwai wannan ilimin a wajen za a yi dan ƙara wannan bayanin da ake magana ibn taymiya ya yarda da shi wanda muke magana na su yi da shawarsa ibn taymiya ya yarda da shi shi kuma ya zo ya ce bai yarda da shi ba mu dauko maganganun ibn taymiya ya karanta mu karanta hmm. amma yanzu karin cika ku da surutu ba in sa mana bidiyon to ya je wani shafi kuma sai ɗan ƙara wato wai ba da sata amsa ai haska jahilcin ka kai a sata amsar da ka bayar shi yasa ai nace ka janyo wa wa'insu jahilai wato daga kanka zan tsallake yawa tsumakiyar kan hanya ne wannan karatun ka janyo wa wa'insu jahilai su ma amma faɗi abin da ka faɗi mu ji muka ce Sheikh Ibn Taymiyyah ya ce mutum zai iya kira kansa shi Allah ne wannan magana bayan eh bayan kuwa Ibn Taymiyyah ya faɗa wallahi ya ce akwai wani yanayi da mutum zai shiga ya ce shi Allah ne sarki ya tabbata gare shi shi Allah ne shi Allah ne kuma sai ibnu taymiya ya ce ba komai to ku rige. wato nan ya faɗi nan shine sata amsa da ya bayar wato ya dan haska ya ce sata amsa ya bayar to amma sai dai jahilcinsa ya haska eh, wanda zan karanto masa wannan to ci gaba ne na shimfiɗar da ya yi da ya fara ta cewa ibn taymiya ya yarda da ilimin da zaka ce kai Allah ne kowa Allah ne yace ya yarda da shi yawa ilimin fana yace ya yarda da shi sai kuma da ya je nan wajen sai yake bayanin akan wannan ilimin cewa ai ga inda ya ciro wujjar cewa ibn taymiya ya yarda da wannan ilimin ku bari zai haska yace ai shine kace wato kai Allah ne tsarki ya tabbata gare ka zai yi bayani ya ce shi ibn taymiya ya ce mutum zai iya kira kansa shi Allah ne wannan magana bayan eh bayan kuwa ibn taymiya ya faɗa wallahi ya ce akwai wani yanayi da mutum zai shiga ya ce shi Allah ne sarki ya tabbata gare shi shi Allah ne shi Allah ne ko sai ibn taymiya ya ce ba komai a kan shi hmm. ba komai hmm, ya faɗa cikin mazmul fada idan mana rayu ya fito kaga sai a zo a ya kalubalance mu sai zai nuna mai gwada tunda ya ce ai ai su su ba ai suna cewa mutum zai zama Allah ko ai wai to ga sai mu kawo ibn ya ba ya da ana iya mutum yana iya cewa shi Allah ga majmu da sun fi gamsuwa da eh, su wannan tarbiyya duk da ake magana tarbiyyar ruhi da da da su wazifa da mai duka sai a zuwa tattauna su a kai a gurin ibn taymiya yake wannan tarbiyya da ake al-usuli ai wai ai wai a kai mukami a je wannan a keta wannan mukami a keta wannan a tafi wannan mukami har magana kudi da waye da waye duka duka ibn shakki ne duka shakki ne da ya yi da su ya ce ana yi duka haka malam bayan kuwa bayan kuwa duka da jiwon ƙwarya na dan babba da ta da amsa ba mm. kada sai a zo a jiwon ƙwarya sai mu zo mu tattauna da shi kaga sai al'umma kana gani yanzu ka dan babu ka dan kana gani za ta amsa gidan za ka babu ba shi ka duba yawwa na yawwa kaga na dan mara dan gaske na dan yi highlight wanda ya kamata a ce dan kokko point amma dai gashi dan na dan ya highlight ya dan dai ina kwaɗayin a zo a tattauna. To wallahi ka yi highlight in jahilcin ka wallahi ga majmu'ul fatawa kuma wato kafin ka karanta nan wajen ko zai ya karanta na bashi amsa ga majmu'ul fatawa ga majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah an gane da haka wannan yana cikin juz'i na goma wannan bayanin da kai wanda koza ya taba ɗaukowa ya karanta wajen ya yi sharrin da zai kuma na bashi amsa amma inda ka ce ibn taimiyya zai ce kowa wato akwai yanayin da mutum zai kai har ya shi Allah ne tsarki ya tabbata gare shi tabbas gashi nan a cikin juz'i juz'i na goma eh cikin wannan na na cikin system ɗin nan juz'i na goma a gane shafi na talatin da tara eh, wannan kenan a wajen da kake cewa ibn taimiyya ya ce wato za ka iya cewa kanka Allah za ka iya cewa tsarki ya tabbata gare ka eh wato a halin fana'i kake so ka ce kenan to gashi ibn taimiyya yana magana anan nan ne kuka jayinta da kai da koza koza ya taɓa karanto nan zan fara karantowa na fassara sannan kuma sai mu je kare ce ya yarda da ilimin kowa Allah ka ce ya yarda da shi farko shimfiɗar da ka fara yi ke ya yarda da wannan ilimin na kowa Allah na idan aka shiga yayin fana'i ka ce ya yarda da shi mutum ya ce shi Allah ne zan ƙara dannawa saboda ya faɗi da kansa ba na so ne a zaci. fahimta ba na da ko alfurkan ƙwarai kuwa na ɗauko a lokacin na karanta ni gurin ibn tayyib ya karanta ya ce wannan shine ilimin baɗini wanda ibn tayyib ya yarda da shi wannan ba wannan ba ibn tayyib ya bai yarda da shi ba to nan ita ce gaba tunda ka ce ban fahimci ilimin baɗini gurin ibn tayyib ya ta ba ban fahimta ba to da haka ina ga yadda ka fito ka nuna wa duniya ban fahimta ba mu zo mu tattauna ilimin da kake inkari na ilimin baɗini zan gaya maka ibn tayyib ya yarda da shi ba shi ne mutum ya ce shi ne Allah ba shine haka ka faɗa ka ce wai wannan shi ne suke faɗa ne hmm. ilimin da Ibn taymiya ya da shi hmm. to wannan din Ibn taymiya ya da shi amma ka fito kawai a zuwa tattauna to ce eh yace ya yarda da shi kun ji kalmar ya yarda da shi to na rasa wanne zan karanta na cikin kwamfuta ko na nan to tsaya na karanta na cikin kwamfuta sai na zaɓa eh zaɓa zan yi To gashi cikin majmu'in fatawa juz'i na goma shafi na talatin da tara. Shekul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa wa fi hadal fana'i qad yaqulu yana magana ne akan anwa'ul fana. Asalin tofik din inda a ce kun san tofik din ma da tunuma tun asali za ku fahimci Ibn Taymiyyah shi ba maganar kansa yake ba dan cewa yi Eh, alfana'u alladhi yujadu fi kalami sufiyyati yufassaru bi thalathati umuri alfana'u fana'i alladhi yujadu wanda ake samu fi kalami a fi kalamina a fi kalami sufiyati cikin zancen sufaye yufassaru yace ana fassara shi bi salasati umurin da al'amura guda uku wato ba cikin zancensa ake samu ba sai dai yanzu za mu iya cewa ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba to yanzu shi ne zai gaya mana to cikin inda wai kake cewa mutum ya ce kowa Allah ne shi Allah ne ga wajen ibnu taymiya yace wa fi hadal fana'i qad yaqulu cikin wannan fana'i wa fi hadal fana'i dalla dalla zan yi dan za ku iya dan za ku fi rikewa dalla dalla kwabo eh, kwabo da kwabo yace wa fi halal fana'i a cikin wannan fana'i yace qali yaqulu zai iya ma ya ringa cewa anal haqqu ni ne Allah aw subhani ko yace tsarki ya tabbata gare ni aw ma fil jubbati illa Allah ko yace ba komai ne a cikin wannan riga ta ba face Allah ne a ciki yace izafaniya idan ya zamanto yayi fana'i bi mashhudihi an shuhudihi ya yi fana'i da abin da yake gani gabarin ganin kansa gabarin ganinsa ya ce wabi mawujudihi an wujudihi in ya zamanto ya yi fana'i wato game da abin da ya samar da shi gabarin samuwarsa wato ya yi fana'i Allah yake tunani ya ce wabi mazkurihi an zikirihi in ya yi fana'i gabarin wanda yake ambato gabarin ambatansa kansa kenan wato gabarin ambatan kansa wa bi ma'rufihi an irfanihi idan ya zamanto yayi fana'i dangane da wanda ya sani gabarin saninsa sanin kansa kenan yace kama ya hakuna ko ko yuhukauna duk za a iya cewa kama ya hakuna kamar yadda suke hakaitowa anna rajulan cewa wani mutum kana mustaghriqan fi ma'abbati akhara ya kasance ya dilmiya cikin son wani Fawa al mahabubu fil sai wannan abun so ya fada cikin teku cikin ruwa fa alqal akharu nafsahu khalfahu sai ɗayan shi kuma ya jefa kansa a bayansa wato wani ne ga wanda yake so ya wada cikin ruwa shi kuma da ya tashi shi kuma kawai sai ya afka kansa shi ma sai ya waɗa bayansa faƙala sai shi wanda yake cikin ruwan sai ya ce ya auka aka halfe me wane ne ya hankaɗo ka bayana faƙala sai ya ce ghibtu bika anni fazanantu annaka anni ya ce ghibtu bika wato na ɓuye ne ga kai anni gabarin kaina ga kai na ɓuya gabarin kaina fazanantu annaka anni sai na zaci ɗin kai ni ne yace ibn taymiya yace wa fi misli halal maqami cikin kwatankwacin irin wannan maqami ne ya sukuru sukuru yake afkuwa maye yake afkuwa alladhi yusqitu tamhiza alladhi yusqitu tamyiza wanda yake sarayar yake yadda tamyizi shine tantancewa yace ma'a wujudi halawatil imani yace tare da tare da samun wato ɗanɗano na imani zaƙin imani sai yace kama ya hasulu kamar yadda yake samuwa bisukuril khamri da maye na shan giya in mutum ya sha giya sai hankalinsa ya gushe bai san abin da yake faɗi ba an gane kamar yadda in mutum a can yace in yayi fana'i yana tunanin wani abu sai ya daina tunanin kansa wato ya shiga halin gafara kenan an gane can dai inda muka yi bayani idza ya bi mashhudihi an shuhudihi an gane wabi maujudihi an wujudihi wabi mazkurihi an zikirihi can dai da muka yi bayani sai ke ta kama ya hasulu kamar yadda shi fana'in mutum ya zamanto ya yi fana'i fana'i yake samuwa bi sukuril khamri da maye na shan giya in mutum ya sha giya sai ya fita daga hayyacinsa sai ya ce wa sukuri a shiƙi suwari wato zan zo nan in danna koza wallahi ya jayilci abin a lafazin ya jayilta bai karanto daidai ba koza sannan da ya tashi fassara ya fassara ba daidai ba shi yasa na ce kana yin wannan magana sai na tuna can na taɓa yi wa koza kaca-kaca a irin wannan abin da ka kawo da ka saurari nasa yadda na bayyana jahilcinsa da baka ƙara maimaitawa ba amma sai ka ƙara maimaita kai ma zan haɗa zan yi waiwaye a nan tafiya na hasko muku yadda koza to koza da ya zo nan a can wannan shi ma abin da ya faɗi gurin wasu kura a shi ƙisuwari shi da ya zo sai ya ce wasu kure a shiƙi suri wai suri asalin kuma abin suwari ne suwari suwari suwari a shiƙi suwari wasu kure a shiƙi suwari ne ko da ya zo sai ya ce wasu kure a shiƙi suri sai ya karanta ba daidai ba ya fassara ba daidai ba ya canza fassara to abin da yake daidai shine wa sukura suwari yace kama ya asulu bi sukuril khamri kamar yadda shi fita daga hayyacin fana'i yana samuwa da maye na giya yace wa sukura suwari da kuma maye na wanda yake son hotuna asuwar an gane asuwar ba suri ba asuwari an gane asuwari ne kaga suwari suwari suwari suwari amma za da yazo sai ya ce suri shi yasa sai fassara ba daidai ba ibnu taymiya yake cewa wa kadhalika qad ya'sulul fana'u bi hali khawfin aw raja'i ibnu taymiya yake cewa wa kadhalika hakan nan ma qad ya'sulul fana'u fana'i yakan samu yakan faru bi hali khawfin da hali na tsoro akwai kakan ya shiga hali na baka san yanayin da kake ciki ba saboda tsoro wannan kuma ibn taimiyya ya faɗi bai faɗi ba haka yake irin gudun nan na mutuwa na tsoro na firgici wallahi akwai wanda yana iya yanayin tsoro yakan iya karyewa a ƙafarsa amma ba zai daina wannan gudun ba kuma bai san ya karye ba sai ya ji ya zauna saboda me ya fita daga hayyacinsa ya yi fana'i yanzu tunaninsa ya karkata kawai a neman tsira yake gudun rayuwarsa yake wallahi yakan iya karyewa a kafa ma kafar da yake gudu da ita amma ba zai yi shu'urin ya karye ba kila sai ya je ya zauna sai ya duba kawai kafarsa ya ga ashe ya karye to fana'i ya shiga sai ya ce wa kazalika ya hasulun fana'u ibn taymiya yake cewa akan nan fana'i yakan iya samuwa bi hali khawfin da yanayi hali na tsoro kana cikin tsoro ka fita daga hayyacinka yace aura ja'in ko tsammani kana tsammani kana kwaɗayin wani abu sai ka fita daga hayyacinka wannan kuma duk abu ne wanda yake duk ɗalibi na shari'a wallahi ba zai jahilci abin da ibn taymiya yake faɗi ba na ba misali an gane cikin kisar annabi Yusuf. Ai, akwai matan da suka ga annabi Yusuf suka ga kyawunsa sun shiga wani yanayi har suka yayyanke hannayensu amma ba su sani ba. Haka Allah maɗaukacin sarki ya ce, Ko faran ma sami'at bi makriyinna arsalat ilayhinna wa a'tadat wunna mutaka'an, wa atat kulla wa'idatin min wunna sukina ko sikina wa qala tukhrij alayna falamma ra'aynahu akbarnahu sai Allah yace wa qatta'ana aydiyawunna Allah yace yayin da taji irin abin da suke yi na makiri suna yaɗawa ai matar sarki tana neman yaranta shine falan ma sami'at bi makrihina arsalat ilayhinna sai matar wannan sarki ta tura zuwa gare su Allah ya ce wa a'tadat lawunna muttaka'an ta saman musu abin da rasu dan kashin gida su zauna Allah ya ce wa atat kulla wahidatin min wunna sikina sai ta ba kowace ɗayan su wuka an gane wa qala tukhrij alayhinna sai ta ce wa annabi yusuf fito gare su fito gurin su sai Allah ya ce falan mara ainihu yayin da suka ga annabi Yusuf kyawu ya ɗebe su sun shiga wani yanayi nahu sai suka girmama shi sai Allah ya ce yi diya wunna har suka yayyanke hannayensu saboda ne sun shiga cikin wani yanayi wa kunna hasha lillah suka ce tsarki ya tabbata ga Allah ma adha basharun ai wannan ba mutum bane suka ce ina hala illa malakun karim wannan dai ba kowa ba ne, face wani mala'ika ma mai girma kaga sun yayyanke hannayensu saboda wani yanayi da suka shiga shi yasa ibnu taymiya anan yace wa kazalika qad yahsulul fana hakan nan fana'i yakan iya samuwa bi hali khawfin da yanayi na tsoro ka shiga yanayin tsoro sai ka fita daga ayyacinka yace aura ja'in ko kuma yanayi na fata kana kwaɗayin wani abu sai ka fita daga hayyacinka ka san abin da kake ma faɗi ba kamar haka ya faru manzo Allah ya faɗi cikin hadisi Ya ce Allah shi ya fi tsananin farin ciki fiya wato zuwa ga bawansa fiye wato Allah ya fi tsananin farin ciki ga tuban bawansa fiye da ɗayanku wanda yake tafiya a jeji akwai abin shansa akan dabbarsa akwai abincinsa da guzurinsa kan dabbar yana cikin tafiya sai wannan dabba ya ɓace ya rasa yadda zai a rasa sallama ya ce har sai da yayi ya fidda tsammani ya je ƙarƙashin wata bishiya ya kashin gida in ji a rasa sallama ya ɗeba tsammani ana cikin wannan yanayin sai kawai yana farkawa ya yi gyangyaɗi yana farkawa sai ya ga wannan dabbar tasa a kansa akwai abincinsa akwai abin shansa akwai guzurinsa yana cikin jeji ya fidda tsammani kawai saboda tsananin farin ciki sai ya ce wa Allah Allahumma anta abdi wa ana Rabuka. Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka manzo Allah sallallahu yace akhta amin shiddatil farahi manzo Allah yace yayi kuskure saboda tsananin farin ciki abin da ya faɗi kafirci ne amma manzo Allah ya ce yayi kuskure saboda tsananin farin ciki saboda me wani yanayi ne ya zo masa wato da ya fita daga yanayinsa har ya faɗa abin da bai san ya faɗi ba saboda mai tsananin farin ciki saboda akwai abincinsa kan wannan dabbar akwai abin shansa ya fidda tsammani kawai shi ya sallama mutuwa kawai ya ka shingida a jikin wata bishiya kawai sai ya farka ya ɗan yi gingiri sai ya farka sai ya ga wannan dabba a kansa kawai yana ɗagowa yana ganinta sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka saboda farin ciki fa zai gode wa Allah ya fita daga hayyaci manzan Allah ya ce sai ya ce wa Allah Allah kai bawa na ne ni ne ubangijinka manzala salama bai kafirta shi ba sai ya ce akhta shi shiddatil farah ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki shine ibnu taymiya yake bayani cewa waka wa kazalika ya yahsulul fana hakan nan fana'i yakan iya samuwa bi hali khawfin da yanayi na tsoro ka shiga tsoro sai ka fita ka ringa kama faɗa abin da baka san ma ka faɗi ba yace aura jayin ko kuma tsammani ko fata yace kama ya asulu kamar yanda fana'i yana samuwa bi hali ubbin da hali na soyayya fa yaghibul qalbu sai zuciya ya faku an shuhudi ba'dil haqa'iqi da gabarin ganin wani shashi na wa'yansu haqa'iq wa yasduru minhu qawlun sai zance ya gangaro magana ya gangaro daga shi mai shi ko daga zuciyar ko daga bakin shi mai shi awa amalin ko kuma wani aiki ya gangaro min jinsi umuri sukara na daga jinsin al'amura na wa'yansu suke cikin maye an gane ya yace wahiya shatahatu ba'dil mashayikhi ibn ya ce wannan shine shatahat na shashin waɗansu shehune zan zo saboda zan zo da kace ibn taymiya ya yadda da wannan abu ya yadda a cewa ya yadda mutum ya cewa kansa Allah ya sharri kai wa ibn taymiya jahilta kai kuma za mu karanta za mu nuna ma na faro daga nan ne don ka ji bayanin inda ka ɗauko cewa mutum zai iya cewa kansa shi Allah zai iya cewa tsarki ya tabbata gare shi nan na ɗauko wato na ɗauko bayanin ne har zuwa inda zan ɗau hannunka da dangwalama. sai ibn taymiya yake cewa wahiya shatahatu ba'd al-mashayikh yace wannan shine shatahat na shashin wa'ansu shegunai yace ka qawli ba'dihim kamar fadin shashin su An sibu khaymati ala jahannama kamar faɗin su cewa zan kafa rumfata a kan jahannama ibnu ya yace wa awi zalika da makamancin haka minal al na daga zantuka wal a'mali da ayyuka sai ce al mukhalifati lishar'i kajifa yace wa awi zalika da makamancin haka yace minal al aqwali na daga zantuka wal a'mali da kuma ayyuka yace al-mukhalifati lish-shar'i wa'anda wa'annan zantukan da ayyukan sun saba wa shari'a wato ibn taymiya nan ya ce abin da suke faɗi ya saba wa shari'a farko kenan gaba na farko zan kai ka har wajen da kace ya yarda da shi wallahi jahilai ne ku in kun karanta hashewunan ku ba ku fahimta ibn taymiya yake cewa wa qad yakunu sahibuha ghayra ma'thumin ibn taymiya ke cewa kad wato na fahimci ɗaliban pro wato a ilimi na lugha kuna da jahilci game da kad idan fi'ili mudari'i ya biyo bayan kad na fahimci kuna da wannan jahilci wallahi kuna da shi haka ko da zan danna ka haka kai ma kace ibnu taymiya ya yarda da abin to bayan ibnu taymiya ya faɗi ya ce zantukan sun saba wa shari'a kamar yadda manzon Allah ya gaya mana wani ya ce wa Allah ubangiji saboda me tsananin farin ciki ya shiga ɗimuwa yana so ya gode wa Allah saboda farin ciki har ya kuskure zancen da ya faɗi ya saba wa shari'a amma manzo Allah bai ce kafiri bane haka dan ka gane cikin yanayi akan shiga yanayi na tsoro har a aikata wani abin da ba a san an aikata ba kisar annabi Yusuf da muka karanto matan da suka yayyanke hannayensu saboda sun shiga firgici na kyawun annabi Yusuf da suka gani. Kaga kenan akwai yanayi da yakan zo ka yi abin da baka san kayi ba. Amma Ibn Taymiyyah ya ce, wani awi zalika da makamancin haka minal aqwali na daga zantuka wal a'mali da ayyuka al mukhalifati lish-shar'i wanda sun saba wa shari'a. Ibn Taymiyyah ku rike mana anan yace sun saba wa shari'a. Ya yace wa kunu, yakunu ha gaira ma'thumin yace ma'abocinsu su su wa'annan zantuka da suka saba wa shari'a ce wa ƙariya kunu. za ta iya yuyuwa ma ya kasance sahibuha ma'abocinsu ma'abocinsu wa'annan zantukan ta yiwu ma ya kasance watakila ya kasance an gane Gaira ma'asumin ba mai zunubi ba watakila hatta a wajen ya ce ba su da zunubi cewa yi watakila ta yi ya kasance ba shi da zunubi bai ce tabbas ba amma kuka ce ya ce tabbas jahilcin ya kai ku ba ku san ka'idodi na karatu ba kuka shiga kuka ɗauko mu yadda muka gode wa Allah idan kuka ɗauko namu za mu ɗauko shi mu biyo karatu daki-daki har mu zo mu bayyana jahilcin amma ku sai dai ku yi ko in kula ku yi ba ku ji ba a'a mu muna da abin faɗe ciki ibn taymiya yace wa kad kaga zo ya kunu fi'li mudari'i to a ƙa'ida idan kad zo tazo fi'li mudari'i zo a bayanta imma dai ta fa'idantar abin ya fa'idantar da shak ashakku ko kuma ihtimalul huqul an gane ko kuma at-takfir ko kuma at-taqrib an gane ko kuma waɗansu abubuwa daban to nan duk da aka ibnu taymiya bai ce ba su da laifi ba sai yake qad yakunu sahibuha wata kila ga kan ba da taƙiƙi ba ne kamar yadda zan danna wani jahili abokinka ya karanta ibn taimiya in ka dubu usulubin ibn taimiya a cikin littattafansa za ka ringa gane irin waɗansu asalib nasa shi yasa yana sane ke amfani da wannan ka'idodi na karatu shi yasa ba jahili ne yake fita ya gane abin da yake nufi ba sai ya ce wa ya kunu sahibuha ma'abocin wa'annan zantukan yakan iya yakan iya watakila ya kasance gaira ma'asumin ba mai zunubi ba sai ya ce wa in lam yakun kaji idan bai kasance yana ma da zunubin ba kaga wa in lam yakun idan bai kasance ba me me me zunubin sai ya ce fa yushbihu hadal babu ya ce amra khufara il aduwi wa man wa man yu'inu kafiran aw zaliman bi halin wa yazdumu annahu maghlubun alayhi sai ce to wannan yakan iya kama wannan babin yakan iya kama da mutumin da an gane wato ya taimaka wa wani maƙiyi ne shi amma sai ya taimaka masa ko kafiri ko kuma azzalimi ya taimaka masa bi halin da wani yanayi ne ya zo masa ya sa ya taimaka masa wato bai san ya taimaka masa ba ma ya ce wa ya kuma yake zaton annahu maghlubun alayhi qar'u wato an fi karfin sa ne tsaya ka ji abin da ibnu taymiya yake ja wa yuhkamu ala ha'ula'i anna ahadahum iza zala aqaluhu bi sababi ghairi muharramin fala junaha alayhi fima a fala junaha alayhi فيما يصدر عنهم من الأقوال والأفعال المحرمة بخلاف ما إذا كان سبب زوال العقل والغلبة أمرا محرما ابن تيمية يكي تيوا ويحكم وتو أنا ينهم كنشي على هؤلاء أكم وإنم waɗanda suke shiga wani yanayi su faɗi wani abu da ya saba wa shari'a abin ya saba wa shari'a sannan ya ce watakila ta yiwu ma su zamanto ba su da zunubi saboda ba shi ke ba da ladan ba ko zunubi shi yasa ya ce a yakunu sahibuha ghayra ma'thumin fa in lam yakun fa yushbihu adal babu kaza kaza yake cewa to wa hukum ala haula'i ana hukunci ga wa'annan ne anna ahadahum cewa ɗayan su iza zala aqalu idan hankalinsa ya gushe bi sababi ghairi mu'arramin, da wani sababi wanda yake ba na haramun ba kawai kila farfadiya yake yi wanda yake ba haramun ba ne wato daga Allah ne wato shi wannan sababin ba iktisabi ba ne an gane ba shi ya janyo wa kansa ba an gane ba mu tasab bane. wato wani Allah ya ɗora masa cuta ƙila wani ya haukace mahaukaci ne haukan Allah ne ya kawo masa ba shaye-shaye yake har zama mahaukaci ba ko farfadiya yake shine ai yake cewa to ana hukunci ga wa'annan cewa anna ahadahu cewa ɗayan su iza zala aqalu in hankalinsa ya gushe bi sababi ghairi muharramin da wani sababi wanda yake ba haramun ba kamar Allah ne ya kawo shi ko cuta ko wani abu sai ya ce fala junaha alaihim to wa'annan babu laifi a kansu fi ma yasduru anhum cikin abin da yake gangarowa daga gare su suke faɗi yace min al aqwali na daga zantuka wal af'al al mu'arramati da kuma ayyuka wa'anda suke na haramun yake ta bi khilafi ma idza kana sababu zawal al aqli saɓanin idan sababin gushewar hankalin ya kasance wal da rinjayen ya kasance amran wani al'amari ne mu'arraman wanda aka haramta a shari'a wato yana so ya nuna ma kamar yanzu in mutum ya sha giya sai ya aikata wani laifi to Allah zai kama shi a wannan laifin amma mutumin da ya farfadiya ko hauka sai ya yi wani abu wanda Allah ya haramta wannan abu amma ya aikata da yake sababin ba shi ya janyo wa kansa ba Allah ba zai kama shi da wannan ba shi yasa zaka ga hatta wanda yake majnun ko mai bacci ko wanda yake yaro an ɗauke musu alƙalima saboda mai ba su da ahaliya ba su da ahaliya na takali shi yasa wato wannan karatu ne jahili in yaje baya fahimta to ibn taymiya ke cewa kaga sabanin wanda ya kasance gushewar hankalin nasa da wani abu ne wanda yake na haramun shi ya janyo kan samu tasab ne to kaga dai a can Ibn taymiya ku riƙe mana cewa yi wa qad yakunu sa'ibuha ghayra ma'thumin sannan kuma yace min al-aqwali wal a'mali min al-aqwali wal a'mali al-mukhalifati lish-shar'i ya ce abin da suke ya saba wa shari'a sannan bai ce ya yarda da su ba sai ya nuna cewa a wataƙila ta yiwu ba su da ta yiwu ba su da zunubi haka ya ce to mu je gaba ibn taymiya a gabatan in ka zo ya faɗi cewa duk da haka ya ce duk da haka ba za a yi koyi da su ba ya ce duk da haka baya halatta a yi koyi da su haka ibn taymiya ya ce da haka faɗin ku cewa ya yadda wallahi ƙarya ne sai ibn ke sai ibn taymiya yake cewa in kana zawalu a can gaba shafin wato nan shafi juzi'i na goma shafi na arba'in daidai can kuma na talatin da tara ne na canja shafi sai ibn taimiyya ke cewa a gaba ya ce in kana zawaluhu idan gushewar hankalin ya kasance bi sababi ghairi muharramin da wani sababi ne ba na haramun ba sai ce misilil ighima'i bil maradi au uskiya mukurahan shay'an yace misalin wanda ya yi farfadiya ta rashin lafiya an gane ko kuma au usqiya mukurahan shay'an ko aka shayar da shi wani abu ta karfi kamar yanzu a tare ka a dura ma giya sai ka sha giyan nan ka shiga wani irin yanayi ka aikata wani abu na haramu tunda ba kai ka janyo wa kanka ba da ka ba za a kama ka da wannan ba amma rubini yasir kafirai sun tsare shi suka ce sai ya faɗi mummunan magana ga manzan Allah sai ya faɗi mummunan magana ga addinin musulunci ya faɗi amma da ya zo ana cewa ammaru ya halaka ammaru ya halaka manzan Allah ya tsaye da shi ya ce 'Kai ji tajidu baka, sai ya ce mutuma'innan bil iman sai ya ce to fa in adu fa'ud in suka sake tare ka suka ce ka faɗi shi yasa manzon sallama yace inna allaha tajawaza li an ummati al khata'a wan wan nisyan wa man wa man alai <coughs> an gane wa man alai da kuma abin da aka tilasta musu dan haka to kaga mutum ya zo ya aikata wani abu ta tilas shi yasa sai ya zo nan yake cewa au uskiya mukrahan shay'an ko ta ƙarfi ta tilas aka shayar da shi wani abu yuzilu aqlahu wannan abin da zai gusar da hankalinsa ibnu taymiya yace fala isma alai babu zunubi a kansa yanzu yace wa in zala idan hankalin ya gushe bi shurbil khamri da shan giya mutum ya sha giya hankalinsa ya gushe wa nahwi zalika yace da makamancin haka "In ji ibn taymiya yace min al ahwal al muharramati yace daga cikin yanayi wanda aka haramta yace asima bi tarkil wajibi da haka yayi zinubi da barin wajibi in mutum ya sha giya bai aikata wani wajibi ba to Allah zai bashi zinubi amma in hauka ne wani yanayi ne yasa wato bai yi wannan wajibin ba a'a ba shi da zunubi wannan duk ibn taymiya yana so yi ma muqarana ta cewa a'a ya sa abin ne a ka'ida ilimi sai ibn taymiya ke cewa kazalika al-amru hakan nan al'amarin yake fi fi'il muharrami cikin aikata wani abu na haramun yace fa kama annahu kamar yanda yake cewa la junaha alaihim wa'antan da suke faɗin wa'ansu zantuka wanda suka saba wa shari'a yace wa kama annahu la junaha alaihim yace kamar yanda babu laifi gare su sai yace fala yajuzu liqtida'u bihim daga nan Ibrahim taymiya ya ce baya tare da su kuma bai yadda da abin da suke ba amma ka ce wai ya yadda da shi wannan jahilcin ka ya kai ka ka ɗauko ka karanta Ibrahim taymiya yake cewa wakama yace kamar yadda yake cewa annahu cewa lamarin la junaha alaihim babu laifi gare su sai yace to fala yajuzu liqtida'u bihim to baya halitta ai koyi da su kuma cikin yanayin da suke faɗi na mutum ya shiga wani yanayi ya yi saƙo, wato wanda yanayin ba shi don yawa kansa ba sai ce, wala hamlu kalamihim wa fi'alihim ala sihhati yace wala hamlu kalamihim haka la yajuzu hamlu kalamihim kenan wato ɗaukar zancensu a ɗauki zancensu baya halatta a ɗau zancensu wa fi'alihim da kuma ayyukansu la ya juzu hamlu fi'alihim kenan baya halatta a ɗau zancensu da ayyukansu ala sihhati a ce daidai suka yi sai ya ce balhum fil khasati mislul gafiri bari dai kawai su misalin gafalalle ne wanda ya gafala hankalinsa yana wani wajen wal ne. misalin mahaukata suke an gane fit zahira cikin abubuwan da yake na takalif wanda yake na zahiri to kaga anan akwai abubuwan da za mu fito da su anan guda uku wanda za su nuna mana shiga kuka cikin littattafan ibn taimiya kuma wallahi ba ku fahimta ba ibn taymiya yake cewa anan wa kama annahu la junaha alaihim kamar yadda yake ta babu laifi gare su sai ce fala ya juzu likiti da ubim to baya halatta ai koyi da su haka kuma wala hamlu Kalami ko kuma baya halatta a ɗauzancen su wa fi'alihim da kuma ayyukansu ala sihhata a ce daidai suke daidai suka yi wato ba daidai suka yi ba inji ji taymiya can kuma a baya sai ce min al'aƙawali wal a amalin mukhalifati shari ya faɗi zantukan sun saba wa shari'a an gane to kaga wannan kenan to wannan yanayin fana'i ake yin magana ko ana yanayin fana'i kaga matsayin ibnu taymiya yace wata kila tayu ba su da lada a can yace qad yakunu sa'ibu ha ghayra ma'thumi qad yakunu shine inda wato na fahimci prof bai koyar da ku karatun qad fi'ili mudari ya biyo baya ba saboda naga duk jahilai ne ku da kai da na can da na can da mara tarbiya da kowa in kuka fito kuna bayani wato na fahimci kuna da jahilcin arabiya ba ku san wannan ka'idan ba to aka ibnu taymiya kuma a can yace fala juzu likiti da ubi wala amru kalami wa ma ala sihhati wato nan ya nuna baya halatta ai koyi da su sannan kuma baya halatta a ɗauzancin da ayyukansu su a ce daidai suka yi can kuma ce fala junaha alaihim anan a can kuma ya ce ya kunu sa'ibu a gaira ma'asumin ma'abocin wannan zantukan da yake shiga cikin yanayi ya faɗi wani abu bai san ya faɗi ba ta iya yiwa ya zamanto ba shi da laifi kuma ya ce abin da suke faɗi ya saba wa shari'a a halin fana'i ko haka ibn taymiya ce. to mu koma ibn ya ce baya halatta ai koyi da su kuma baya halatta a ɗauzancen su da aikinsu su akan dere kuma ya ce ta iya yiwuwa ne a can a baya ce su kasance ba su da laifi ya ce kuma zancen sun saɓa wa shari'a to amma shehu ibrahim anan ya ce wannan abin ake nema ma kan ne tauhidi tsantsa wato yanayin nemansa suke wato kaga anan kenan in ka ɗau maganar ibn taimiyya cewa sababin muktasab an gane da kuma ghairu muktasab wato akwai sababin da yake sababin ne muktasab sababin da yake kai ka janyo wa kanka kai ka sha wani abu har ya to ka fita daga hayyacinka har ka faɗi wani abu na sabo a shari'a wato kai ka samo wa kanka in kai ka samo wa kanka a ra'ayin ibn taymiya kana da laifi idan a'a yanayin ne wato ba muktasab bane yanayin zuwan ma yayi ba wani abu ka sha ba ƙila mahaukaci ne ko farfadiya ka shiga farfadiya ko rashin lafiya ko ta ƙarfi aka sha yadda kai wani abu da ya kautar da hankalinka ba a san ranka ba to nan ne ya ce ba ka da laifi amma ku tsaya a ƙa'idar ibn mu ji shehu ibrahim wannan yanayin na ka shiga ka ce wa wani allah shin su ne suke janyo wa kansu neman wannan matsayin suke matsayi ne ma a wajen su, ga littafin jawahirun rasa'il eh in ka duba cikin juzi'i na biyu jawahirun rasa'il na Sheikh Ibrahim Inyas gashi a nan jawahirun rasa'il in ka duba cikin juzu'i na biyu shafi na sittin daidai ya yi bayanin wannan fana'in da muke bayani a nan na Ibn taimiyya da yake bayani ya zo fassara faɗin Allah ne la ilaha illa anta cewa ni ana Allah an gane ni ana Allah sai yake cewa anan faɗin Allah innani ana Allah sai ce in kana yaqdiru an yantiqa bi Ta shajarati inna ni ana Allah Shehu Ibrahim ya ce wato in kana yaqdiru wato in ya kasance Allah in ya zamanto Allah yana da iko an yantika ya yi firci, bilisani shadarati da harshen bishiya ta ƙulu bishiyar ta ce inna ni an Allah wannan wani karatu ne zan zu. faɗin su cewa yayin da annabu Musa ya je gani da Allah Inna innani ana lawu Allah ne ya yi magana a harshen wannan bishiya karatu ne mai zaman kansa da aka bishiyar da ta ce Inna innani ana lawu ita ce ta yi magana da harshen Allah to sai shehu Ibrahim yake faɗi a nan cewa in kana ya in ya zamanto Allah yana da iko an yantiƙa ya yi firici bilisani shajarati da harshe na bishiya ta ƙulu bishiyar nan ta ce Inna ne ana lawu ta ce ni ne Allah to fa huwa qadirun to Allah din shi mai iko ne ala an yantiqa akan yayi furici bilisanin bilisanin adamiyin ko kuma bilisani adamiyin wato bilisani adamiyin da harshe na ɗan adam in dai Allah yana da iko yayi magana da harshe na bishiya in Shehu Ibrahim to shi Allah in mai iko ne ya yi magana da harshen mutum wato da harshen mutum Allah ne Allah ne ke magana da harshen mutum sai ya ce ya ce annani ana Allah ya ce a'a ni ne Allah to nan shine wannan dai fara'i da muke yin bayani anan sai Sheikh Alhaji Ibrahim in ya sai ke cewa wa idza hasala al-fana'u kada anan idan fana'i ya samu arafal abdu sai bawa ya sani Allah a illallah cewa babu komai sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce fahunaka tauhidul khalis fahunaka tauhidul khalis kalifa ya ce a nan ne tauhidi tsantsaɗin yake wato nan ibn taimiyya ya ce baya halatta a koyi da su ko a ɗauzancensu ko aikinsu akan daidai suka yi yace fala ya juzu likiti da ubihim baya halatta a koyi da su cikin abin da suka faɗi wala amlu kalamihim wa fi'alihim ala siha ko a ɗau aikinsu da zantukansu a ce akan daidai suke can ma yace kar ya kunu sa'ibuha ghaira ma'asumi can kuma yace "Minal al aqwali wal a'malil mukhalifatil shar'i amma anan shehu ibrahim in sai ya ce faunaka tauhidul khalis anan ne ma tauhidi tsantsa yake wannan shine tauhidi yace allazi huwa matlabur rijali kaji nema suke yi allazi huwa allazi wanda yake shi huwa shi tauhidi tsantsa na anan yace huwa shi din matlabur rijali abin neman mazaje ne wato in ka auna zancen ibn taymiya da na shehu ibrahim shehu ibrahim ya gaya ma nema suke yi su shiga yanayin da za su ce su allah ne amma nan kuwa ibn taymiya ya bambance in kai ka nemi ka cewa kanka allah to tabbas kafiri ne a ka'idar ibn taymiya in ka nemi ka shiga aka baka wuridi kai tarbiyya ka fito ka ce kai ne arifi aka baka ka ka zo ka ce wa kanka Allah ne kana nema ne shi yasa ibn taymiya ya ce wato wannan to in kai ka janyo wa kanka kana da laifi inda yake magana cewa a baya watakila ma ta yi ba ka da zunubi shi ne zuwan ma ya yi. amma nan shehu ibrahim ya ce fa ka tauhidul khalisu a nan tauhidi ma tsantsa yake tsantsar tauhidi a nan ne ka ringa cewa kai Allah ne Ya yace allazi huwa wanda shi wannan tauhidin naka ce kai Allah ne matsalabur rijali abin neman mazaje ne su nema suke yi su cewa kansu Allah kaga a ka'idar ibn taymiya in za a yi adalci ibn taymiya bai yarda da wannan abun ba to mu koma baya bayan mun yi wancan bayani mu koma baya ba kwa fahimtar karatu gaskiya na ga ɗaliban prop kuna da jahilcin kad ta zo a bayan fi'ili wato fi'ili mudari'i ya zo a bayan kad prop din lugarsa duk farsafarsa bai karantar da ku wannan babin ba zan dan daddanna wa'insu daga cikin ku wanda suka yi wannan bayanin eh su ma irin naka ko da yayi wannan karatun kuma tuntuni ne masa kaca sanda sanda yayi shi yasa na ce ma koza ha ba shi da wato ba shi da wani hujja a kaina na kafa masa hujja kuma wallahi yana bi yana ji kuma ta yi ma yana tare da mu a nan kuna da wato jahilci akan wannan kaddin tsaya ko zai yayi bayani ka ji kaddin nan ita ma bai fahimce ta ba fadin ne a ba shi bane ba ma'atumin da fa'un ma'ana yace mai wannan duk abincin kun ji can da na fassara na ce ya Kunu, sa'ibu a gaira da ibn ya ce tayyu ma'abocin wa'annan zantukan da suka saba wa shari'a ta wata watakila zai na lihtimalil hukum, zai yiwuwa ba shi da lada tayyu shak ne to shi nan ko da ya fassara a wajen zan kuma janyo wanda na ce ka janyo musu suma. Ya ce kan shi shi Allah ne, ya ce komi Allah ne. ya ce subhani ma zo shani ya yadda takalibin shari'a ga baki ɗaya dan bayan tamizi ya kasa gane hali da har ya ce komai ɗaya ne kai dai ƙarshe ma ya faɗi maganganu da ayyuka da suka saba shari'ar annabi muhammadu amma ibnu taymiya sai ce duka waɗannan duka waɗannan wa kai yakun sahibu a ghaira ma'thumi ma wannan dukkan shi zaka same shi bai da laifin kuma har gurin Allah bai da zunubi ka ce wa kanka Allah ka nuna wani ka ce shi ma Allah ne ka yin sallah ka sha giya ka yi zina kaga duk zantukan da muka karanto na Ibn Taymiya bai ce ka yin sallah ba bai ce ka sha giya ba bai duk shi yasa wato daga bakinsa ya ƙara saboda jahilai idan suka zo su ce eh yana cikin littafin saboda su wayanda ake tarawa ba su da ido eh sai sai abin da aka hango musu kuma ba babu amana wurin in an hango a ajiye a ba a inda yake tsaya ya ƙara samun shi yasa wato kuna da jahilci game da wannan dai kadidin nan ina ganin kuna da masalin ne a ba shi bane ba ma'asumi da fa'un ma'ana yace ce mai wannan duk abincin ya ce wa kanshi shi Allah ne ya ce komai Allah ne ya ce subhani ma azu shani ya yadda takalifu shari'a ga baki dai dan bayar tamizi ya kasa gane hal da har ya ce komai ɗaya ne kai da shi ma ya faɗi maganganu da ayyuka da suka saba shirar annabi Muhammadu amma ibn Taymiyyah sai ce duka waɗannan duka waɗannan wa kai ya kun sahibu ha ghaira masumi ma abuci wannan dukkan shi zaka same shi bai da laifin komai har gurin Allah Ba yi da zunubi ka ce wa kanka Allah ka nuna wani ka ce shi ma Allah ne ka yin sallah ka sha giya ka yi zina ka faɗi abin da ka ga dama na kafirci amma ibn taymiya ya ce wallahi baka da laifi wa qad yakunu sahibu hadha ghayra ma'thumin za ka samu ma'abocin wannan bai da zunubi ko ya abun Allah dan Allah wa yake ba ya hakika kariya kowa ma Allah ne ba halal ba haram komi ɗaya ne amma duk da haka wa qad yakunu sahibu sahibu sahibu wa qad yakunu sahibu ghayra ma'thumin amma ma abucin wannan ayyukan ba dukan shi har yanzu bai da zunubi daya wa in lam yakun fa yusbihu hadha bab a amra mun karanta to kaga da yazo wato kuna da jahilcin qad nan wallahi fi'li mudari'i yazo a bayan qad tsaya mu ji haka kuma wani ɗaya jahilin naka shi ma yayi qad ta zo kaza kaza kai ma haka nan abinda wasu mutane suke girgirowa imma mudahatan lin nasara imma dai kokarin koyi da nasara sai miladi Isa alaihi salam wajen haihuwar annabi Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman ko kuma kokarin san annabi sallallahu alaihi wasallama da girmama shi ce wallahu qad yusibuhum Allah yana iya ya ka musu su waɗannan kashi na biyu to kun ji kun ji gurin da nake faɗa muku yanzu kai ɗalibin larabci a ina ne zaka ji an ce wallahu qad yusibuhum a ce kuma yakan iya kila ya iya saka musu dan Allah da alibin larabci a ina ka taba jin wannan fasara tun da kake a duniya ga kadi ta zo li hakiki wa tawkili wallahu kadi yusibuhum ibnu taymiya ce tabbas babu kokonto babu jidali babu jayayya Allah zai ba su lada amma ga dakta nan dakta guda yana fassara kadda cewa wata ƙila Allah zai ba su lada to anan fa laujen aka boye shi a cikin nadi a nan gizo-gizon yake saƙa a nan mukumbuɗiyan aka lullube ta ya zama dole a fito a faɗa mutane gaskiya wato kaga yadda shi ma wallahu qad yusibu yusibu wallahu ƙan a can wato irin ibarat na shekul islam bin wato na fahimci tabbas in ba kai karfi a larabci ba ba za ka iya ganewa ba ba za ka iya gane wato suna da jahilcin cewa fi'ili mudari in ya zo a bayan qad haka akwai wani mara tarbiyya shi ma shi ma haka nan ya jahilci wannan abun wato prob dai akwai alamar da rikan maulidin manzo Allah a mazaunin wani biki sai ya ce qad yaf'aluhu nasi wasu daga cikin mutane suna aikata shi to ka ji nan ga karatun sai ya kaga qad qad yaf'aluhu ba'dun nasi qad shi ma dai nan mausiman da rikan maulidin manzo Allah a mazaunin wani biki sai ya ce qad yaf'aluhu nasi wasu daga cikin mutane suna aikata shi to kaji nan ga karatun sai ya ce wa ya kunu lahu fi ajrun azim li husni qasdihi wa kunu ba wa qad ya kunu ba A nan kuma sai ya ce waya kunu zai zamo gashi din ba din da za ta kawo mu in shakka da kake neman ka kore a can sai ya ce waya kunu zai zamanto gashi Shi a cikin yin mauridin ajurun azim akwai lada mai girma li husni qasdihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me dan ya gada maka maganar sana'a yake shari sai ya ce kama qaddamtu laka kamar yadda na gabatar maka a baya nan ga fili mu dali in ta zo babu katin ita kuma sako kwantar mu gani tunda ya ce wa kama kaddam duhu tsaya kama dan duhu akwai lokacin da na zo farkon zuwa na nan na damge shi lai samu dace <laughs> Allah ya sa mu dace babu matsala ko dai ba haka kai ba karantanka ka. ɗalibai cikinsu masu ido sun fahimci jahili ne kaga haka wato na fahimci ɗaliban prof kuna da jahilci gurin sanin ƙad da fi'ili mudari kuna da jahilci akwai littattafai a nan akwai almul jamul wasit shi ma da ya zo tsaya ka ji abin da ya ce na ƙad yace ƙad yace harfu ƙad yace ƙad harfun harafi ne yadkhulu ala al-fi'l yadkhulu da yake shiga ala al-fi'l ga fi'li madi yace fa yufidu ta'kida sai fa'idantar da shi ta'kid karfafawa ga fi'li madi harfu ne yadkhulu ala al-fi'l al shine littaqiqi da wancan jahilin ya ringa ga kwantaro ne kaga kawai ya zubillahi prof suna tona ma asiri wallahi su daina ka daina jingina kanka da jahilai kuma ana cewa lura ka karanta falsafa ka karanta amma gashi suna tona ma asiri harfin harafi ne mu'jamul wasit harfin harafi ne ya dakhulu ala al madi yana shiga fi'il madi fa yufidu at-ta'kid sai fa'idantar da shi Shi ne kad hadara sahibi kad hadara fi'il madi sai ka ce haqiqa lallai nan kenan yace wa ala al mudarii sannan qad tana shiga fi'ili mudari'i fa yufidu shakk sai fi'ilin ya fa'idantar da shakka shine nan qad yakunu sa'ibuha ghayra ma'thumin da ibn taymiya yace ko zai zo yi ta Allah ya sa dace ko zai zo yi ta jahilcinsa yana gashi ya ce kwata-kwata lalle ba shi da zinubi kaza kaza wato suna da jahilci akan wannan ka'idar to a cikin al-mu'jam wasit yace wa 'ala al-fi'l al-mudari' qad tana shiga fi'li mudari' fa yufidu shakk sai fi'li mudari' din ya fa'idantar da shakka aw ihtimal al-wuqu'i ko ya fa'idantar da wato tayyu ya afku an gane shine ihtimal al-wuqu' tayyu wata kila yace misul kamar misalin kace qad ya hadiru qad yahduru akhi qad mai yiwa wata iya shakka ne kake ta yi dan uwana ya zo ba za ka ce qad yahduru akhi ka ce lallai dan uwana zai zo a'a yace awit taqalil ko kuma tana fa'idantar da karantarwa wato kuna da jahilci akan wannan ka'idar gaba ɗayanku wannan yana nuna rauni naku a cikin karatu don haka sannan akwai inda kuma muka karanta ko zanen ma ya karanta ba daidai ba ya fassara ba daidai ba wato gwara ka karanta ba daidai ba ma ka yi fassara daidai eh saboda dai abin da ake so shi shine kakai wa mutum kage bai faɗi ba ka ce ya ce yawa gwara ka karanta ba daidai ba da kai fassara ba daidai ba saboda in kai fassara ba daidai ba kai wa mai shi ƙarya ka jingina masa abin da bai faɗi ba wanda aibu ne mutuƙa ga ɗaliban ilimi ka yi isnadul amri ila gairi ƙa'ilihi, isnadul qawli ila gairi ƙa'ilihi wani bai ce baka ce ya ce wallahi ko a jarabawa gwara ka kawo abin da mai shi ya ce ka yi kuskure gurin fahimtar abin da ka je ka ɗauko abu daidai ne ba imamu shafi'i ne abin da ka kawo daidai ne imam abi hanifa ne ya faɗe ci da ka tayi sai ka jingina wa imamu shafi kuma daidai ne to wannan in aka tashi kansil ɗinsa za a yi da ka zo ka kawo abin da e imamu shafi din shi ya faɗi amma ka hakaito shi ba daidai ba to anan ma za a fi baka maki ɗalibai na jami'a suna jira sun sani to kaga anan ka zo kai fassara ba daidai ba sannan ka karanto ba daidai ba da yace kama ya hasulu kamar yadda yake shi fana'in yakan samu bisukuril khamri da shan giya in mutum ya sha giya zai fita hayyacinsa ya ringa faɗin abin da bai san ya faɗi ba sai ya ce wa sukuri a shiƙi suwari suwari suwari suwari kai kuma da ka sai ka ce suri kai kuskure na karantawa kuma kai kuskuren fassarawa kai wa ibn taymiya ƙarya bai faɗi haka ba shi yasa gwara ma ka karanto ba daidai ba amma ka fassara daidai zai faɗi kuma mu ji da ya tashi a nan kaga a fassarar da muka yi yace wasu kura a shiƙi suwari kamar maye na wanda yake son surori haka yakan ga wani sura sai ya fita daga hayyacinsa ma haka saboda abin da ke zuciyarsa kenan ya ta'allakanta zuciyarsa da wannan koza sai ya karanto ba daidai ba ya fassara ba daidai ba sai ya ce wai kamar ƙauren wai da aka busa masa ƙaho wallahi jahilci bakin ba haka yake ba sa'annan kuma fassarar ma ba haka a yake ba Allah ya shirye ku tsaya mu ji ka fassara me wai kace ya ya fassara ta yara in ma miskul khabba maye ne yara in maye na mashayin giya wasu kur ashiki suri ko maye irin na wani irin kaurin da aka busa maka ko yadda yake sautuwa din nan sai ce wa kazalika a wallahi ƙarya kake wallahi ba haka bane babu sura a wajen kana ji suwa suwari yawa suwari ashiki wasu kuri ashiki suwa suwari da ka zo sai ka ce wasu kuri ashiki wasu kuri ashiki suri ba suri bane ba suri bane ba suri bane suwa suwa wato da ka zo sai kai canja ka karanto ba daidai ba kai fassara ba daidai babu zancen kawo ma a wajen kwata kwata duk shafin duk shafin bai yi zancen ma kaura ba bai yi zancen kawo ba duk shafin ma babu shi yasa wato wannan yana nuna raunin ku a karatu Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace za mu cika ƙara mai maye ne yanayin maye na mashayin giya wasu gur ashiki suri ko maye irin na wani irin kauran da aka busa maka ko yadda yake sautuwa din nan sai cewa wa kazalika qariya hasu qariya hasul fana'u bi hali khaw to ba ma'anan ne shine ina ganin haka za mu bakku haka zamu bakku to dai nan dai shine a bas sadauki, jahilcinka ya bayyana a wallahi jahilcinka ya bayyana majmu'ul fatawa da kake cewa wannan a nan ne da kake cewa ai gashi hujjar ibn taymiya ya yadda da aqida kowa Allah ne ko mutum ya ce wa kansa Allah ne ƙarya kake masa wallahi bai yadda ba bai ce ba mun karanto kuma sannan wato rashin sanin lugha ku yana bayyana ko da larabci kuke amma in muka zo sai mu ga kwata-kwata ba kwa amfani da ƙa'idodin larabcin ina ganin ba ku san su ba ne saboda inda kun san su da kunya ku zo duniya social media kuna bayyana jahilcin inda kun sani wannan yana nuna ba ku sani ba ne wato duk babu fi'ili mudari'i ya zo kar ta zo fi'ili mudari'i ya biyo bayan wato kuna da jahilcin wannan babin ne shi yasa kai ko da ka zo sai ka fassara ba kai amfani da wannan ƙa'ida ba sa'annan kai ma mara tarbiyya da ka zo sai kai kai ma ɗaya mara tarbiyyar da ka zo sai kai shi ma na kano mara tarbiyya da ya zo sai ya yi wannan na nuna jahilcin wallahi duk bayanin nan ba nan muke ba saboda akwai mabiyan ku masu ɗan haske na karatu eh daman yana da haske batirin ya ɗan yi lo ne in muka ɗan sa masa caji muka ɗoɗana Eh, ko in muka yi masa wato muka dan dodana kawai sai ya tashi sai ya hango ce a ashe jahili ne wani ma jahili da haka abin da kace ibnu taymiya cewa ya yarda da wannan abu la ibn taymiya bai yarda da shi da komai ah, ya karanta ya ce wannan shine ilimin badini wanda ibnu taymiya yarda da shi wanda ba wannan ba ibnu taymiya bai yarda da shi ba to nan ita ce gaba tunda ka ce ban fahimci ilimin badini gurin ibnu taymiya ta ba ban fahimta ba to da haka ina gayyata ka fito ka nuna wa duniya ban fahimta ba mu zo mu tattauna ilimin da kake in kani na ilimin baɗini zan gaya maka ibnu taymiya yadda da shi ba shi ne mutum ya ce shi ne Allah ba haka ka faɗa ka ce wai wannan shi ne suke faɗa shi ne ilimin da ibnu taymiya yadda da shi to wannan din ibnu taymiya yadda da shi amma ka fito kawai a zo a tattauna Allah ne ya tona masa asiri wato da aka ce ya bada sata amsa sai ya bada nan wajen idan aka za mu buɗe saboda ba na so ne na shigar na shiga lokacin malam musa na ga karfe tara yanzu kuma malam musa ya sanar da karatu karfe tara da rabi insha Allahu za mu ɗau kira amma mu za mu shiga lokacin malam musa ba wannan ne gurin da kai yi highlighting ɗin da ka ce highlighting ɗin jayincin ka kai eh halatin ɗin jahilcin ka kai eh jahilcin ka ka hasko kuma mun zo mun yi bayani inda ka san yadda ne wa koza da kai baka maimaita ba shi sa koza kaga babu inda ya fi bani dariya da ya ce wasu kuri a shiƙi suri <laughs> eh, wallahi da ya faɗa haka wai kamar ƙaura irin ƙauran nan da aka busa wa ƙawo yana irin iyazi billahi ƙaura bai zancen ƙawo babu zancen ƙawo duk shafin jahili ne zai gano akwai zancen kawo babu da duk shafin bai yi bayanin kaura ba bai yi bayanin kawo ba duk shafin yasa ina ganin za mu ɗau wani ga wani ɗan uwa ya yi kira amma mun ci bibi da Allah assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am dan uwa da wa muke magana a ah, sunan Idris to malam Idris Ilyas Idris muna jinka amma da Allah ka yi bayani a kan yau kuma minti biyu muka baka amsa to insha Allah ma da farko Allah ta kara da Allah ya karfafa mu gwiwa ya tabbatar da ibadi da mu da su a kan sallah da mu amin malam wato wato wato a duk lokacin da mutum ya yi kokarin sai ya gano abin da wanda ba gaskiya ba ne to dole ko ta halin kaka sai ya yi kokarin ya tabbatar da wannan abu in ba haka ba a za a ce an maka gyara a farko kun zo kun ce a maganar tsarin politi in ban a abin da sun da ake ya samu jarabawa za a ce ibn tamiya shi ne zai ci ana ba da lada a wanda ya yi fito na fito da ba da aikata shi kuma an san shi yadda yake da tsauri da kuma tabbata akan abin da yake suna nan wasu sallah da kuma na ana suna so wai su ce wai a wai a cikin duk da kai duk da ya wai a kusa da mun ba da ne. ta ina wannan ta ina malamin shari'a zai da wasu ilimi na na hasira ko na abu ga shi duka abubuwan da ibn taymiya ya faɗa akwai su a cikin shari'a kamar misali mutum zai iya cewa kaza a suna nawa matakalan ya ba da labari sannan kuma idan mutum ya shiga cikin gaba gaban da ba na ka karanta ba a cikin so biyu so to wani mana abu ne a bayyane kuma ka samu a ɗauka kuma ƙasar larabci da suke yi tsawon cewa za ta zanku kusa ku to ƙasar larabci da suke yi tunda suna ya bayyana su ne masu yawa to yayi a yau da an ɗauki karatu ne kamar inda ana so a ɗauki karatu Allah ya saka da kai ma Allah ya ƙara mu albarka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Idris Ilyas Idris muna godiya ga wani dan uwa yana kira assalamu alaikum to dan uwa na ɗauke ka zan sa namba gashi nan a fejin malam Musa zan sa namba. zan sa namba yanzu fairin ma ga wani zan ɗauka wato kuna da jahilcin wannan ka'idar na fahimta gaskiya Allah idan za ku je ku yi eh, da Allah in za ku je ku yi karatu ku je ku yi karatu ba na ce mutum jahili sai na ka jahilci kuna da jahilcin wannan ka'idar wallahi kun jahilce ta hakan ya haifar da kunewa malamai sharri sun magana ta ilimi da ka'ida ta ilimi ba ku ba kun shiga cikin littattafan su wai za ku ɗauko wai su ma sun yarda da kaza to mu ba ma cewa ba ma cewa wai ko wai ba wai ba a ga a ana gane mu zantukan malaman mu amma ka yi amfani da ka'idan larabci sai ka gane saboda malaman mu da ka gani malamai ne suna magana ne da ilimi eh, kai jahili in ka je inda ba ka da kayan noma fatanya kenan ka je gona to sai asirinka ya bayyana kaga nan kwata-kwata ba inda highlighting din da kai highlighting din jahilcin ka kai wai zai yi highlighting wai ya ce ai gashi ibnu timiya ya yarda aikacewa kanka Allah ne shehu ibrahim shi yace fa hunaka tauhidul khalis alladhi huwa matlabur rijali nema nema suke a ƙa'idar ibn taimiyya duk wanda ya yi irin fana'i na shehu ibrahim ya ce shi allah ne kafuri ne a mazahabin ibn taimiyya a ƙa'idar ibn taimiyya ma saboda rashin adalci ko nema kuke ku ce ibn taimiyya ce in dai kai ne kake nema ka janyo to tabbas sai an kama ka kayi zunubi da haka a ƙa'idar ibn taimiyya duk wanda ya yi irin fana'i naku ya ce wa wani allah kafuri ne eh kafiri ne a ka'idar ibnu taymiya ke assalamu alaikum ga wani yana kira amma ba ka da network ne eh network ɗinka ba matsala assalamu alaikum assalamu alaikum ya salamu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aka raukar lawa, amuna lafiya. Lafiya da alhamdulillah. Ah, ya karatu. Allah malam gashi nan muna tabawa. To ya yi kyau masha Allah yanzu na hau na ji karatunka. Hmm. Na ji abubuwan da ta jawo na waɗannan jahilan amma ni wallahi ko ka san alƙalami na'am malam ina da dan shafa dan a maganar da ka faɗa na'am malam na cewa ja ne yake kai su hmm. to ni dan ubiri ya musu amma kuma da zan musu ubiri ya fi muni gaskiya Allah malam ka ga abu da musu ubiri a malam ba jahilci ba kawai aiki ne na yahudawa a karar bukan lau gaskiya wallahi aiki ne na Yahudawa da ya ga maka wannan na'am malam ka san da wannan abin da suke yi ko mm. shi da hakikatan misali halin yana nuna cewa shi daga abin da muke faɗa a cikin littattafan su ne cewa kowa Allah ne mm. shi da tabbas za su iya karewa ba mm. to tun da za su iya karewa ba to sai suke nema su ma su jawo mu ta ƙarfin suwa, yadda muka kafirta kuma kun kafirta shi ne Allah yake cewa wadda kafiru min ahlil kitabi law yamkunakum min imanikum kuffaran hasalan min inda anfusihim min ba'di ta tabayyana lahum al-haq ka gane abin da muke nufi waddu law takfuru kenan ta law na kama kafaru kuru na sawa'a wato sun yi burin mu yadda e yanzu burin cewa abin da muka aka karanta da ibn a ne da aka ne amma ya ka je ka tafi shi kenan akwai alittattafan ne, akwai da ku shi kenan duro kawai a dina a dina a dina sun ka juna ka gane abin da suke so eh na fahimta yanzu wannan abin da suke so su mana ilzami kenan eh. wato duk dukkan nuna kama ne dole lallai bayan ya fi so shuguru ya marasa ke in ake in ma in ma a ce tasirimin jidar ka tura musu ka ce eh yana nuna da rayuwa da ni bayan kwata kwata kwata kwata ba haka ba kwata kwata ba haka ba irin jami'a yake yi ba to a ce ba haka ne ko to irin to in ya ya ba ne wanda yake kafin da ya san Allah ya kafurta su waɗanda suka ɗauko wannan aƙida a wajen ibnu taymiya in kana nema wanda ibnu taymiya ya dinga kafurta su kaulan wahida kai tsaye wanda ibnu taymiya yake jin tsoron ya kafurta wani yana kakaɗin wajen kafurci amma kaza ya kafurta ibnu arabi ya kafirta hallaju ya kafirta ibn sab'in waɗannan ya kafirta su a malam ai ka san waɗannan sun kai ƙarfi to waɗannan su ne shugabannin kowa Allah ne to ta yaya za a yi kwambara ne zai duniya ya kafirta su sannan kuma ya kuma a wuri da kuma ya da wani akila ah, wannan eh? zai yi Ina san ba zai yi ba ma. Ina ba zai yi ba ma. Ina san ba zai yi ba Har da wakalla. shi za ka wani shi ne su abin da suke yi gane gane yanzu abin da ka sa na koda lokacin da yake karantowa lillahi abin da ya ko shi ne daidai abin da Allah ya faɗa to inna min la fariqan nuna an sirata hum bil kitabi sai Allah ya ce mutakhadhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi sai su karkatar da harshen su su ce ai ga yanda ake nufi da fassara don kai ne sauraro ka zaton eh haka ake nufi a cikin littafin bayan wa mago ne su fara ba daga cikin littafin kuma su jingina abin su ce gashi daga irin sai ya ya ya illallah hada cewa mana wannan ce tsantsar lauyanci mana shek hada ce wanda ya ki gaskiya ko wanda ya ki gaskiya ko eh. wallahi wallahi sai ya kamata guda wannan farkon waɗanda dama suka ki gaskiya ki da kuzu ko ya gudawa a kawo abu za su danne su ce ba a faɗa ba kuma bayan an faɗa ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da wani batu wani wani da yahudi yayi zina kuma yana da aure Sai mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, za mu tsayar maka da hukunci abin da aka faɗa a ciki a tsawa. Wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake hafi bi tawati zo da attaura ana zuwa da attaura aka karanto sai ya ɗora hannunsa a wajen da ya yi a bayanin rajin sai abdullahi bin salam ba ya gude ne makarancin attaura ne sai ya ce masa ɗauki hannunka ana ɗauki a da a rajin a wajen kaga yana so ya rufe don ya yi rufa-rufa to wannan irin abin da mutane da suke wallahi ki buga Allah kuma abin da yake nunawa dole ka ɗauki ɗayan biyu dole ɗauke da ina ganin su ɗauki abin da ka ɗauke na jahilci ya fi sauki abin da a ce sun yi koyi da yahudawa idan aka ce sun yi koyi da yahudawa to kaga ai wannan bala'i ya ya ya illa amma akan kallon da ba yahudawa sun fi tsananin adawa da kiyayya ga musulmi a kai kuma kai koyi da su dan Allah yake cewa a lafiyar nan a kai da nabi adawa da ladina amanu yasuta wal ladina ashraku to kuma ayyudawa su ne waɗannan abin gaskiya wannan hali ne ne ci gaskiya Qur'ani ne ya faɗa ba ni na faɗa ba ba ni na wa wannan ya sai aka ba Sai ya haka ba ni na faɗa ba Qur'ani ne faɗa da ayoyi na kawo idan wani ya ce ba aya ba hali ne ne ci ba ya ya kawo ayoyi da ya zo da waɗannan wanda ne da wannan ba hali ne ne yahudanci ba tun yanzu ga shi an nuna an bayyana ba abin da ake yi ba nan. wallahi Allah ya sa mu dace amin Allah Allah shirye su amin Allah ya shirye su kuma abin da ya sa malam ko ta ina ka kore mutum ka kore shi can ka kore shi can ka kore shi to dole ya nemo abin da zai samu ya sarara saboda haka ko ƙarya zai yi don ya taimaki wannan ra'ayin nasa shi ne ka gane ko eh, mutum zai yi ƙarya ya ƙarya ya daji na sai ya taimaki ra'ayin da ya samu shigewa kaga aka rubuta da abin da yake damun su ko wallahi malam ba su san ahlus sunna ba wallahi idan da sun san aqidar ahlus sunna ai mu aqidar mu yau inda irin tayyiya a nan wajen in yi wannan abu na da tuni an dade ne masa rafi malam tuni wallahi tuni mun dade ne masa rafi wallahi to shi ya aiko mana ai ba shi ya aiko mana ba yanzu ka duba masa ana ce da mai sauki mai sauki matsalar da bata kai ma ya kamata in wani jima kawai ya wa ibn taymiya amma usaimi bai bawa ibn taymiya ya zai da yace ba za mu yi shi anan ba ko ba ta ba a kan zikiri bayan zikirin ya hayi ya tsaye da nan da wane ne zikirin in ka ɗaya, ɗaiɗaikun zikirin za ka samu ya zo a sunna amma sa masa lokaci da Allah ne gaya mun zuci da aka sa masa arabi ba kawai taimiyya kulki a hannun da sun ce ba za a yi masa biyayya a nan ba ba mu san inda ya samu ba saboda mun ka'ida a hannun sunna duk abin da ka kawo sai ka inda ka nemo shi wannan sai ka fara? inda ka bari inda ka nemo ba ba za a sallama maka ba to in dai har kamar usaimi zai fito ya faɗa ya taka wa ibn taymiya birki kuma bayan ya taka masa babu wani wanda ya zo ce to ni na tare ibn taymiya a cikin manyan malamai aka yarda ya taka masa birkin tunda in kana so ka kwaci ibn taymiya a wajen ibn a nan to kawo hadisi to wallantana kuma a ce ga alita mun ya ce ko Allah ne kuma ya yarda da shi ko ba mu taka masa birki ba dan Allah <laughs> ai da wani taɓa yiwa ba eh, zan taɓa yiwa ba Wala jahilci. Ba zai taɓa yiwa ba. Jahilci ne kawai. Jahilci ne ma gani. Jahilci ne. Allah shi ne. Yau da kai abin da za mu gode wa Allah alkalawi da Allah ya taso mana da irin ku. Mu yanzu kun ce mu ba sai mun zo mun ta karantarwa muna ta koya wa mutane alƙur'ani muna ta koya musu aƙida muna ta koya ku mun bakku a nan Allah ya taso ku mu wasu ma idan aka wani sunan wallahi firgicewa suke. tsoro suke yi don haka Allah ya saka wa da alheri a cikin gaba da da wannan abin da duk lokacin da wani ya fito yake kokarin takar da al'umma alkarawi da Allah ya kokari a fito da shi a sa abin da ya faɗa kuma a bayyana shi wallahi aka mun galibi abin da ba ta yi idan sun zo ko ba ta iya sa abin da mutum ya faɗa sai dai kawai da rubi ce ka ce kaza ka ce kaza kada su yi burabura amma ko abin wanda yake sai kun sa mutum ya magana ga abin da kuka kun ji abin da yake al'umma to ga abin da yake a littafi kun ji abin da yake ga littafi a buɗe a karanta littafi a bayyana littafi a buɗe ko ina kowa ya gani ƙarara ka ne shi ne ka fito da al'umma ilimi ka fito da al'umma hujja amma su kawai sai dai mutum ya zo shi bara bara ya wuce baya so ma a ce buɗe littafi wallahi kana cewa ku je littafi zai kama iyo a ba gani bane kaza da kaza amma ba zai abin nan ba ka gane abin da kake yi sai da Allah ya saka wa da alheri don haka ba yadda zai tanka kuma irin wannan kuskuren da suka yi malam alkarawi ba za ka ji wani ya buɗe ya sa muryarka ni tun da nake yi ban taɓa ji ba sai ko a wani jami'in wani ya taɓa ji ya sa muryarka ya buɗe ya ce abin da ka faɗa ka cewa da jahili ne ba daidai ba ne a babu ina babu eh, ni ma ban taɓa ba ni da ban taɓa ba ba ka gane kuma ga ga irin wasu wasu daga cikin mu suna gudu kawai su ga wurin ce eh ni ne da wani gaskiya abin da kuma ɗan haka ne to wato abin da mutanen nan ba su gane da kokko wato idan da sun fahimci irin illar da ake musu a cikin dariƙa wallahi da za su daina sa baki in an yi kun magana alƙalau duk lokacin da kuka yi magana ko kuma duk lokacin da suka ɗauko ni littafi to sai jahilcin su ya duka bayyana sannan kuma in kun fito kun yi bayani waɗanda suke mabiyansu su ƙara jin kowa su fahimci cewa lalle ba yakin ya kai ce yakin an ce da yaki ba yadda za ni. wallahi duk sai su fara cewa an ce su da yaki ko da ina Wanda haka abin da ya kamata ke nan a ta gaba duk lokacin da wani ya kawo shi ba da masu galibi wanda yake makaryaci da ɗan bid'a abin da yake kokarin shi ba Allah ya faɗa yake cewa huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab dajin wa ukhra mutashabihat sai ce fa amma allazina fi qulubihim zaygun sai ce fa yattabi'una ma tashabaha ne wutira al-fitnat a ta'wil to duk abin da yake yanzu shiga a cikin littafin ahlus suna sun ga wadai gowa duk wanda ka ga dai gona ba al wala an dira an dai shi da wanda yake da zai yake da bane tawa yanzu wanda wanda ka sa ka dora shi wanda yake cewa wannan ya wai wai wai wai da ta da ta ya da ta yake da hudu ya zo da tarabi ne da shi ne ko shi ne kuwa Allah ya zama eh sosai kuwa dan Allah dan Allah ya ra'ayi da tarihi ya fito ya sauraro da jayi da Allah dan Allah ta ina ta ina kai an karatu da dragon da tarihi ya zo ya saurare ki tarihi ya ce a sauraro Allah a karamu assalamu alaikum malam ba mu sani ba ko za a ko za su bugo malam na eh? lokaci ya so ya kure ban sani ba ko za su ah, ai ba wanda zai bugo ko maka alƙafi ba wanda zai bugo wanda kana zaune wani ya bugo ai duk wanda ya bugo ya riga maka in dai wani ya bugo maka hmm. a cikin waɗanda kai karatun don su ko ko ya ko abin nan to in dai ya bugo in dai kafin ya sauka alƙalami hmm. ka gaya min a wannan da zuwa masa dubu hamsin dubu hamsin wallahi in dai ya bugo ba wace ne wani wata an sun zai daga tattauna kuma sun ta littafin da ka ɗauko Allah shirye su ka gane awa fara wane mutum in je in je a je mu je su mata wane mutum awa wanda zai bugo da wata yana kuri kawai yanzu ne ka saurari waɗanda za su bugo ko akwai da cikin ɗaliban su in sun bugo ka saurare su ka daɗa fahimtar da su Allah ya sa mu dace salamu alaikum wa rahmatullah amin akar muka Allah Allah ya saka da alkhairi malam da haka yan uwa da suke kira ku yi haƙuri da haka lala idan da ku wa yan ɗariƙa kawai su bugu saboda ba na so na ciwa malam lokaci da zai yi karatu assalamu alaikum na'am assalamu alaikum to ɗan uwa assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah dan wa da muke magana

na muna jin ka ya salam to muna jin ka akramakumullah ya kokari ya ya kokari alhamdulillah ma'ayyid adam daga Kano na muna na muna jin ka masha Allah malam Wala malam ana ƙoƙari sosai da sosai wallahi mutanen nan kullum suna ƙara bayyana kuma jahilcin yana ƙara fito fili aka maka lawo. Don mu dalibai na ƙasa ƙasa muna ganin amfanin wannan karatu da kuke sosai da sosai. Wallahi malam akwai wani daga cikin su sarkin tarbiyya da kake ce mai sarkin tarbiyya. Wallahi na yi mamaki irin masa'il ƙanana ƙanana wanda muke karanta a gauri a gaban malamai wanda san cewa ne a zahar zai zai da aka kuma wai wannan shi aka rike wani jagora wai malami ya wuce ne shi a dariya Allah ya samu Allah ya shirye su wannan wallahi malam wannan an daɗe tun an dade karantarwa sunna ta daɗe da wucewa da wannan ga mai fassara na alam bidai ba bid'a ba bane ba hmm, gaskiya ne kuma malam haka suke da shiga da ta ta tada kawai suna shiga wallahi malam akwai abokanai na yan ɗabi'a da muke zuwa karatu da su su kan suna mamaki irin yadda a ce waɗannan malamai ne wallahi dan kwanaki akwai wanda ka yi wa rabi a ban tsaron kowaye a kan wai ya ce wai akwai um, akwai um, ibn taymiya ya yi da hakika a cikin littafin al-ubudiyya maganar alhaƙiƙatu haƙiƙatu din din na wani ne dinin rusul Allah malam da na nuna mishi ya ce wallahi wannan kamar irin waɗannan malaman bai kamata a ce su ya kan ga wakil da ɗari ba wallahi shi da kanka eh su fito mu haska su Allah ya samu dace dan uwa za mu ɗau wani eh afwan za mu ɗau wani mu'ayyid Adam Kano assalamu alaikum sheik muna jin ka uwa kana da matsalar network Allah assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am dan wani wa muke magana. Kana tare da Shu'aibu Gare daga Kwadi ba. To, na muna jin kamar Shu'aibu daga Kwadi muna ji. Maba ni na kyawun mai yi fata alkhairi da nan kokarin da kuke yi a kodi yaushe. To Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mu ayi. 嗯，懂，懂，懂。 Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, ɗan uwa kana da matsalar neto kuma ba yau bane kaɗai Akwai wani wanda ya yana ta zagi a ƙasa. Na kulle shi ne saboda shi me yake min a bayan fage. sai in buɗe. Da ya mutum. shirme yake to na dai buɗe ka idan za ka iya ƙwato wani a cikinsu don na ce duk jahilai ne wayanda na danna kai da kake zagi ta ƙasa ba in za ka iya ƙwatarsu su na buɗe ka eh, wanda ka san cewa na yi blocking ɗinka a da ba na yi kiranka amma ba ta shiga ba kai ka kira waye umar zakariya wala duk jahilai ne sannan ƙwaza ƙarya yake ba su kowa a sheki suri ba ne ƙarya yake wallahi jahili assalamu alaikum assalamu alaikum wa Ma'ana kala barka da kokari na'am dan wadawa muke magana suna na Yusuf Aliyu ina kiran ka daga Funtuwa Kaduna State to malam Yusuf Aliyu daga Funtuwa muna ji eh. na'am malam kala eh, yi kokari kuma Allah ya sa ka da alheri Amin Allah ya karba mana. Allah Allah Allah ya Allah ya kara jagora. Amin amin. Amin. Dalo Allah ya taimaka. Amin to Allah ya saka da kai. Kamar yadda na ce akwai wanda yake zagi ta ƙasa na buɗe ka ka bugu. Dukkanin wayannan jahilai ne. Qad yakunu sahibuha ko eh ko zai kaza a jahili ne wanda wato na fahimci sun jahilci wannan babu. shi kuma zantukan ibnu taimiyya irin usulubinsa kenan assalamu alaikum to dan uwa da ka, dan uwa yana daukar ka baka kana da matsalar network wajen wa alaikum assalam wa rahmatullahi dan uwa da muke na'am an lafiya ya gida To, to na san muna jin ka ne tukuna wa kuma Allah Allah a sami wanda zai mutu mara wallahi Allah ya saka ba Allah ya saka wa iyayenka da aljanna amin amin alhamdulillah wallahi ne na ji daɗi sai kuma saka maka amin Allah ya kare ka ya kare ka ya kare ka ya kare ka Amin. Allah ya kare mu gaba ɗaya da ni da kai buwa. Allah ya kare mu gaba ɗaya. Wannan ahadi na gida in ka zo ke ni da yawa gudu da Allah ya kare Allah ya kare ina son ka kuma dan Allah eh, ina son ka dan Allah dan laifin ka sa Allah Allah ya kare Allah ya kare Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. na dan wadawa muke magana Rana magana da Abdullahi Abba daga Mina, Niger State. To, Malam Abdullahi Abba ne muna jin ka. Yawwa, na ce Malam mun ji karatu kuma karatu ya yi didi, wallahi mutanen nan sai a hankali. Musamman shi a bar sadauki nan. Wato, lokacin da yake wannan karatun, ni ne na kira shi na musu wasu tambayoyi. da na juwan dan ya tambaye shi akan me yasa ake yawan samun hadisai mawdu'a wanda ba su da asali a cikin jawahirul ma'ani hmm. da ya tashi ba da amsa sai ya ce wai ai shehu tijjani kashafi ake mu shi yana haɗuwa da manzon annabi wai ai kashafi ake mushi ya ga annabi sai ya gaya mai hadisan shi yasa to da duk wannan bayanan sai na ga ah to ai dan uwa tambayar da kora ya mai tambayar da dan uwa kora ya mai ba wannan abin yake nufi ba yana nufin wayoyi da shi da jani ya asmi sa matsayin wayoyi ba wanda ya ce annabi ya gaya mai ba ce wallahi kana jima ƙarya ne sai muke cewa abin da shehu tijjani sai cewa ai ruwayoyi na'am abin da shehu tijjani ke cewa manzon Allah yana abin da shehu tijjani yake cewa manzon Allah yana gaya masa ƙarya ne malamai ba sa rubuta su ma a cikin littafinsu ko a matsayin hadisi da rifi ko maudu kwata-kwata ƙarya ne ma kwata-kwata malamai ba ma sa wallahi haka ya faɗa wai ai kashe fi ne Allah ya sa shi ne kuma da nake ai nake tambaya nake cewa eh nake cewa to wai ne ne in dai kashe fi ne me sunan magana ne me sunan maganar da shi wata jari ya bautu ya ji ta wanda ake cewa kashe bila annabi ya ga mu sunan maganar tun da ai mu a ilimin hadisi mun san kowace magana akwai matsayin ta <laughs> kowace magana aka hutu akwai matsayin ta na ce me sunan maganar nan da ya tashi bani amsa sai yake cewa eh wai ai batun wai hadisi na hudu ai eh akwai hadisi da ibai eh a nan sai da cewa akwai hadisi da ibai a jawabin ma'ani amma kuma ai yake ce mai kuma ai ana yake ai ana yake da habibi da ibrahim shek ai ana aiki da habibi da ibrahim shek Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shek ga ta me yana yi tsakanin mawdu'an sai ya race tsakanin mawdu'an da da iban kawai sai musu kuma ko da musu hukuncin da ibe kawai Allah ya shirye su Allah ya sa mu dan uwa ga ga wani yana kira afwa ne ne na katse ka saboda lokaci yana assalamu alaikum ga wani tun ɗazi yake kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana wa alaikum ban ta magana da jami'in ne daga libya to muna jin ka lawal ko daga libya muna ji Jamilu daga libya ok malam jamilu daga libya muna ji malam jamilu insha Allah na da fata na lafiya la alhamdulillah Masha Allah, alhamdulillah zunatar da shirin daga ƙarshe to amma dai ina fata da kai kuma ina amfani da wannan dawa malam da Allah yana so da kai ga ɗaliban makaranta a kan cikin addu'a ina kan hanya ta tsarawa Najeriya. To Allah ya karka lafiya, Allah ya tsare. Allah ya rage ma. Ubangiji Allah ya ya Allah. Allah ya karka lafiya. Allah ya saka lafiya. Amin ya Allah na gode. sai Um, to, ‘yan uwa ina ganin lokaci ya yi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam dawa muke magana. Wa alaikum salam dawa muke magana. Gwani Muhammad ne. To, Malam Gwani Muhammad muna jin ka. Muna jin ka. To, ni ni tambaya na nan. Na'am. Su kuskure ne? Na'am. su malamai kuskure ne. e suna yi mana, amma yin za ka gano kuskuren nasu ka bi hanya na ƙa'ida na karatu. Sai ka gano ba matsala. Nan da ya jahilai ne suka zo ganowa. Ka fahimta jahilai ne da kuma ga jahilci ga ha'inci shi ya sa amma idan kai malami ne za ka gano sun yi kuskure amma dai nan jahilai ne ba sa fahimtar da lalata alfaz na magana assalamu alaikum shehu assalamu alaikum kana ji to je ka ba wai ba sa kuskure ba nan kuskuren suka yi wato 'yan bida suna da wani wayo wato ga inda ake magana mahallin niza sai ka ga sun yi tambaya sun yi umumin magana wai shin ba sa kuskure a'a nan kuskure suka yi ko ƙaƙa. ibnu taymiya nan kuskure ba kuskuren da ya yi. amma kaga wai sai ya zo da tambayar wai shin su yan izala ba sa kuskure ne waye ce ai ba annaba ba ne. suna kuskure mun amma nan da ake magana ka ce sun yi kuskuren in ka isa shine wala wato nan wani tambayar sai kaga suna tambaya assalamu alaikum magana eh malam anna malam anna isi yi kuskure wallahi dan tun ɗazi ya kamata ka kirawo malam anna isi ko da yake kana da alakar abun amma malam anna isi kai zan baka mintin da zan baka minti biyu ne wallahi saboda malam yana da karatu kamar yadda na ce malam yana da karatu kamar yadda na ce da haka malam na'isi ya kamata inda ka san za ka bugo ka bugo tun ɗazu amma sai da muka kusa tashi muna dab da tashi sannan ka bugo da haka zan ɗauke ka Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya mana ana shi ya kamata ka yi fama. ‘Yan mintunan da na baka kaɗan ne saboda tashi zan yi, don ya kamata ka bugo tun ɗazu. Ina jin uwa eh, eh, eh, tun da tun ɗazu ina hanya muna hanya a mota nake garin motsin program ɗin. Ok, kuma kaga ina jin. Da nake ina hanya na zai bauchi yanzu ban mu jima da shiga bauchi ba. Ok, Ina hanya babu ne su kuma yin kakafewa. amma ina bibiyar program ɗin. Kuma uwa abun ma ya shafe ku, ina jin ba ku kuka zauna da abin sarauki ba? Wani mun muka zauna da abin sarauki ya gudu ba? To, amma yanzu dai gashi abin da ya zo nan yana cewa. E, kila ka. Eh, ya zo na sassu mutane ban wallahi ban samu lokaci ba saboda shirye-shiryen tafiya. Ok. Ban ma saurar program ɗin ba. Sai da zuwa eh, wani lokaci zan saurara da shi an ta'ala. kuma akwai kuma ma da zamu mu shiga nan musamman ne bayani dalla-dalla game da abubuwan da suka faru. To, eh wallahi ne suna cewa yadda yake faɗi cewa kaza ko kun gudu ne, eh cewa yake kun gudu. Ai maka da cewa da yana tsoron Allah da yana tsoron cewa Allah ta'ala zai tsaye da shi ai ba zai faɗi wannan ba. To wallahi ne cewa yake bai kun gudu. Eh ba zai faɗi wannan ba da yana tsoron alkiyama Allah zai tsaye da shi da ba zai wannan kareren da yake yi ba. Mu muka zauna da shi lokacin da aka kira wannan zaman an amuwa da rana cewa muna da mu'amala da magriba na ce na amsa ni ka'ida ta ne zan zauna da mutum ba na buƙatar san waye shi kawai gaban topic za mu zauna da kowane ne insha Allah ta'ala don haka ba wai neman su ba neman su muka yi ba asal haɗuwa sai ta haɗu kuma alhamdulillah mutane sun ga zaman yadda ya kana Hmm. Amma abu ne guda biyu ya faru. Abu na farko sun canza topic ɗin da aka tsara za a yi. Topic na farko za a yi magana a kan gulun da yake cikin safan ɗariƙa. Sai suka juya suna kawo in su maganganu da suke ba su da alaƙa ba iya sun kare kansu ba game da nusus din da ka san su bai da muke kawo ba su iya karewa ba suka koma suna kawo sama maganganu da kace da na da shekul da bin taimiyya suna buƙatar kuma wai mu ba su amsa game da wannan maganganun ga me sun canza mana sauki na ce tun da kun canza mana sauki din mu je a hakan mu je mu ci gaba a tafi a hakan to shi ne muka tafi a haka a zuwa ƙarshen zaman wanda a tsari sun zubo mana tambayoyi ko wani su kalubale da za mu kare sai suka ce lokaci ya yi kun su suka ɗaya littafin su sai suka tafi wanda kamata su saurare mu amsa da za mu ba su a take sai suka sai suka ce lokaci ya kare cif lokaci sai suka tashi suka ɗaya littafin su suka tafi wanda tun daga lokacin da aka wannan zaman wallahi wallahi Allah ne shaida ne kuma su ma shaida ne in bakin su ya karyata san suna tabbatar da abin da yake fara a yanzu mun sha neman su bila adadin shekul mahadi eh, wannan mahadi mahadi wanda yake mutumin su wanda su fi da dan uwan su mana alƙalanci ma a zama muka kare duk da kurakurai muka ce mun ji aje a haka I mana alƙalanci kuma shi nake bibiyar cewa yaushe za a tsaya zaba? yi masa magana a dawo yana cewa ai yi masa magana za a zauna za a zauna za a zauna akwai wani ɗaya daga cikin eh, mutanenmu Allah saka masa da alkhairi malam Yusuf Abu Aisha na sha sa shi ikirawo abokin eh, Abbas da yake unguwarsu ɗaya makota ne a dawo a cigaba da zaman nan a dawo a da sau shuru masa har na gaji nake ce masa malam to kaka ringa damun kanka ba sa so a zauna ka rabu da su kawai yana ce a'a malam zan je in sami eh, abokin Abbas yanzu ina zan je in sami ce to kenan amma kana wahala kanka ba sa so a zauna sau nawa ina cewa kamar kamar sau ana kuma ba sa amsawa wanda ƙarshe har muka ɗauke haso shi ma Yusuf ya ɗauke haso ba za su zauna ba hmm. wanda duk su shaida ne shi shi Ibrahim eh, abokin Abbas shi shaida ne ya san an ta an shayi masa magana amma ba su taɓa tuntuɓa mu bai shi za a zauna wallahi ba su taɓa tuntuɓa mu yaushe za a zauna ba ina tabbatar ma da haka in kuma sun isa su tabbatar da dalili da yake nuna cewa sau kaya eh sun man eh a zuwa abin da ke faruwa mala annaisi da yake kamar yadda na ce ma lokaci ya kure kai ne na ƙarshe don da ba kai ba ne ba ma ba zan ɗauka ba insha Allah da ina so kai mun wannan alfarmar dan Allah kai mun wannan alfarmar a yanzu dai idan idan yadda suke faɗi cewa ku ne kuke guduwa haka wato suna nema kuna gudu yanzu dai na tabbata za su ji wannan saƙon haka haka abin sadauki da kai da duk wanda kuke da shi a ɗariƙa wanda zai zuwa ya zauna to yanzu ga malam anna'isi yana ɗaya daga cikin wanda aka yi wannan zaman nan gashi da ka yanzu idan kun ce ku ne kuke neman su shi ya zo ya ce ƙarya ne su ne suke neman ku da yanzu idan an ji ka fito ka sa number waya a pejin ka ka yi live ka ce to abin da zai tabbatar kai a basadoki ku ne kuke neman su to ga number wayar da za a same ku akan wannan number waya a yi kira za Eh ba mu garin siyasa. Ina garin eh, su ba eh, su yayin gidan nasu da suke sashe kyau ne shirman. Eh kana ji? Ina in sun isa su Eh, ina garin ba matsala ma shi kenan ya ma faɗi yana bauchi da haka kaga yanzu ma babu wannan to amma dan Allah kai mun wani alfarma dan Allah duk sanda suka sake suka amsa dan Allah ko da a ce bana Najeriya dan Allah ka bugo mun waya ka sanar da ni da insha Allah ta'ala ni wallahi duran da nake lokacin da muke zama wallahi yau duran nake amsa rana da lokaci a wannan ko wai da muke da Allah kana na masa cewa ya sa rana da lokaci ai zama ne an zama sa ko zama ne biyu ne yake duran wallahi kana da a wayar ya ya ka na tabbata yana ta so ko da magana wai mara rabi fito fito a ah, ya ya eh, gama da wannan fara ba ƙara sai mun yi zama na farko ko sauran na biyu To, ka bai ƙara samana don haka. Wallahi na san yanzu ni daga nan zan ma faɗi don Allah in dai sun amsa wani ya ɗaukan min nauyin kuɗin jirgi da zan zo har Kano da Allah cikin ahadin sunna da zan zo har Kano na koma. Na tabbata zan yi magana akwai wanda za su ɗauka in ka sake ka amsa zan zo. duk ranar da aka sa dan Allah kuma a yi min wannan alfirmar yanzu tun da kun ce su ne suke guduwa to yanzu gashi ya ya ce ƙarya kuke anna'isi har da shi aka zauna da ku da kai yanzu in ka isa a sarauki yadda za ka nuna duniya ku ne kuke nema ake guduwa ka fito kai lai ka sa namba wayar da za a neme ku har a zo a zauna din insha Allah za a yi haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina ganin malam na shi kamar yadda nake malam zai yi karatu in Allah ya yarda anan za mu tsaya a dai ya tabbata cewa ku jahilai ne abin da kake faɗi kake sa kayi waya highlighting ka ɗan haska wa mutane gurin da ibn taymiya ya yarda da kowa Allah ƙarya kake wa ibn taymiya idan aka ɗau ƙa'idar ibn taymiya fana'i irin na su shehu ibrahim da yace fa ka tauhidul khalis alladhi huwa matsalabur matalabur rijali wato a ka'idar ibnu taymiya kafirci ne irin fana'i naku tunda ku kuke nema kamar yanda yace in mutum shi ya janyo wa kansa shi abin da ya faɗi halin sukuri nasa muktasab ne wato shi ya sha wani abu ko ya wani abu da har ya kai ya ce wa Allah ko ya ce wa kansa Allah da haka yana da zunubi wato shi kafiri ne a ka'idar ibn taimiyya kenan amma yana magana ne a irin waɗanda suke shiga wani yanayi su faɗi wa'ansu kalamai da wa'ansu ayyuka wanda sun saba wa shari'a hatta anan bai yi jazmu da cewa ba su da laifi ba sai ce kari ya kunu sahibu ha gaira ma'asumin kari ya kunu sahibu ha kaddin nan kuka jahilta duk ɗaliban furo ba ku san cewa kad haka ɗaya daga cikin ku ganin cewa mune wa probe raddi sai yaji zai yi wa Dr. Sani ya raddi wai Dr. Sani ya ce wallahu qad yusibuhum ala hadhihi al-mahabbati wal ijtihad la ala al-bid'i min ittikhadi na an sallama idan wai yazo wallahu qad yusibuhum Dr. Sani ya ce wata kila yazo shi sai ya bayyana kansa a duniyar jahilai wai ga datta yana fassara kaddin ta akeki wa tauki kaji jahili shi bai ba shi da karatu ya zo ya yi karo da datta. mu ma da muka ɗauko prob muka girgiza shi a duniya wallahi yanzu ni na saita prob prob yanzu shayi yake yayi magana a social media saboda ya san akwai sa alkarawi ni na saita shi kamar yadda na saita koza yanzu ya koma koyarwa eh a yanzu baya tsoro ke ya sa baki saboda in ya sa in ya sa bakinsa zan bayyana jahilcinsa haka kai ma nan Abbas Sadauki sa'annan ibnu taymiya yace yace wa kama annahu la junaha alaihim fala yajuzu ubihim wa wala hamlu kalamihim wa fi'alihim ala sihhati can kuma yace min al aqwali wal a'mali al mukhalifati lish-shar'i haka bai ce ya yarda da aƙida a cewa wani Allah ba jahilcin ka ya kai ka ka haska kanka mun kuma ɗauko littafin mun haska ka a duniya Allah shirye ku in masu shiryuwa ne in ba masu shiryuwa ba ne Allah ya nuna duniya cewa ku jahilai ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh